to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin allah ce makamuna ya mana bukatun wa duniya da lahira alfama sai zo ujudi imamul mursalina magana yana cayar da mutane iya gwargwaro ta farkin da ila da Allah Muhammadu Rasulullah ila Sheikh Abdul Wazir Harun Muhammad Tijani masha Allah shakka da muke nan muke batun mutuwa Allah ji kansa da gafara to jama'a muna tare da shamsu biyu muna tare da shek malam musa yusuf da suna a nan yau da za mu zo to ai ya zama wani dole Allah ji kan shek aliyu karamin faila Allah ji kansa da gafara Allah ji kansa da gafara eh, Allah ji kansa da gafara to jama'a eh, insha Allah muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi yanzu haka thank you very much Malam Hamza I love you too my lovely brother na gode maka sosai kisa jama'a da ake sauraron mu a nan muna tare da shak musa yusuf asad sunna eh ko alaiki salam ajiya baida ajiya baidawa wa ina gaisuwa ina gaisuwa ajiya baidawo muna gaisuwa eh, to jama'a da ke sauraron mu muna tare da malam musa yusuf asali suna kan wannan layi kuma mu kira shi ah, kan mu fara zancenmu muna roka duk kowa da ke nan yi wa mun yi babban rashi da kasar ghana to jama'a muna kira malam musa kenan isa duk wanda ke nan duka ya yashe mana wannan program a to jama'a alhamdulillah mun samu malam musa kan layi isa duk wanda ke nan ga zai yashe mana in kuna ganin malam shi ku zana mini yes duk wanda ke nan ga duka in yana ganin malam da kyau shi ku zana mini yes za mu ci gaba da karatu isa duk wanda ke ganin malam da kyau shi zana mana yes To amma jama'a kan haka yau a gana muna cikin rashi babba kuwa ah, muna cikin rashi babba kuwa Allah ji kan Sheikh Malam Ali Kalamu ah, Allah ji kansa da gafara Malam Yusuf na ganka ya Allah ji kansa da gafara to ah, a Najeriya yanzu da muke magana da na sauka na ga wani ya zana mai a Najeriya an samu irin wannan cases da aka samu amma insha Allah za mu zo mu yi special program akan haka za mu nemi Sheikh Malam Musa sauran ah, malluman mu akan haka dai mu yi zance akan wannan saboda a haka kai wa Malam Jafar aka wa Malam Albani da sauransu gaskiya ba investigate ba investigate ba kuma kawai gaba daya barwa Allah barwa Allah barwa Allah shikenan gawa ya tafi to a ah, jama'a muna tare da Malam Musa Yusuf assalamu alaikum shehu aha to Ah, kwanaki gaskiya an zan zauna a kan zance na shak malam a ah, abdulbar da ya faru ƙarshe muka samu malluma da suka fito gaskiya aka zo aka suka ce suna tare da shi amma ba ɗari bisa ɗari ba to cikinsu ne akwai malin ɗaya akwai malam ismail da sauransu ne gaskiya da aka fito akan wannan zance to shi ya zo ya kai malam ismail ya zo yi magana a kan haka shek malam asadu sunna ya yi masa raddi a kan zance da ake batu na annabi sallallahu alaihi to bayan haka gaskiya shek ismail alfarmar kwanne shekaran jiya ya zo ya wa shek malam asadu sunna raddi a kan zance da ake yi suwaye suna kuma suwaye ake nufi da sunna ashe wai ababa da yawa da ke cikin littattafan sunna da su mana ismail ke gani washe abu yana kan dide ashe yana cikin littattafan shi'a da malam asar sunna ya zo masa raddi a nan shi ma ya zo yi malam asar sunna raddi to jama'a ko kuma da sawaita magana kuma in takaita mu jizance a bakin malam ah, Musa Yusuf asar sunna akan abin da ke faru program da zamu yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sheikh الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين والسنة القائل الحق لم ألف بالحق أهل البحر الفريق مجهول فإذا هو ذاهب لكم الويل مما تشكون jama'a kuna jin malam da kyau ku zara da yes in kuna jin malam da kyau rasulullahi alazim wa ومن تمسك بسنته أو اتبع هديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى منا بأيان قوى بركة دزوى wannan ainihin wato shafi a yau wannan rana an yi ما da تاري نوى قرن tarin yawa amma dai wanda suke saurare kasu wanda a da ita yi kirfatar kan ita ce a asali wasu hadisai ne ba ma hadisai ba hadda ayoyin ƙwaƙani abu da yake kukuwa ta fassara su fahimci da ya dama da suran cewa an raba wa annabi abu mara kyau shi yana korewa annabi abu mai kyau abu mara kyau wanda muka ce wannan abin da yake yi ba daidai ba ne kuskure da aka samu wasu daga cikin ɗin shi'a to da suka ce suna tare da abubakar wasu guraren sai ce suka ce fitar cewa a ina ne kuma suke tare da shi na'am an lura na'am na'am so sai na manta su kansu yan shi'an sun kasu gida biyu wasu na ganin cewa eh abin da yake kai gaske ne wasu na ganin a'a abin da yake kai gaskiyar magana ba daidai ba ne kuskure ne misali idan ka ɗauki irin su hamza lawan wanda duk wanda suka zo nan gurin suka yi magana ta fuskar shekaru da kuma abin da ya bayyana wajen ahaliya a ilmance to na san dukkan su ba wanda zai ce yana iya yin kafaɗa da kafaɗa da shi hamza lawan din so amma shi ya zo ya faɗi cewa wani abin da abu jabari yake yin shirme ne kwata-kwata gunin bai san abin da yake yi ba wanda na san ka taɓa kunna wannan bidiyo ɗin akan wannan shafi ɗin na'am haka ne saki na'am na'am na'am gaskiya ne sosai na san ka taɓa kunna wannan bidiyon akan wannan shafin kuma mutane sun ji haka abin da shi mala hamza lawan wato hamza lawan ya faɗa haka ne abin da shi mala hamza lawan ya faɗa akan shi abdul jabbar na'am to abin da yake da an mamaki sai ga shi abin mu sunan shi'an da suka ci kara an taba ake shesa suke goya ma baya babu wanda ya taka fitowa a cikin su yan nuna cewa matsalolin da muka fito a littafin su akwai a littafin su amma kai sun barbanta da abin ne sannan muka ce idan kare annabi za a yi ya kamata a ce da ya ya haɗa biyu ne ya ɗauko na can ya ɗauko na nan sai ya rubuta sai mu gane cewa eh da fara annabi zai hmm. eh, yau jama'a ban san abin da ya samu muryan ah, muryan ka ba bai bai fitowa da kyau bai fitowa da kyau eh yanzu yayi yanzu yayi yanzu yayi yanzu ba eh, eh yanzu ina gani eh bismillah ci gaba na barka sani ko ya ko ya fara yin fada ya ya eh ci gaba in bai na barka sani eh, ya koma yadda eh ya koma da yanzu ya yi yanzu ya yanzu ya yanzu ya yi a yanzu haka ya yi eh, amma haka fa yanzu idan gina magana ana ji yanzu a yanzu ba jinka kuma da kyau eh? yanzu ba jinka da kyau ba a jinka da kyau ba a da kyau sosai yana zuwa ma ba kamar kan da muke samun ka kullum ba a kamar yadda ake samu na kudu a ba kamar yadda ake samun ga kullum yanzu ba ina ganin in aka cire earpiece ma ya fi in an cire ya fi ina ka amma na eh muna eh ni ma ina jin ka ina jin ka amma baya fita ne da kyau kaman kullum kan da muke samun ka yanzu kuma ya yi. Eh? Eh, yanzu ya fi yanzu ya yi. yanzu yana fita sosai sosai sosai yanzu to abin da nake cewa Allah ke maki sarki Na shai mashi ka sai rawan to su kansu sun kasu gida biyu akan matsalan nan wasu na cewa ya yi daidai wasu na cewa a'a bai yi daidai ba Ka kaga kasu gida biyu na'am to kafin ba wanda ya fito a cikin su yace akwai irin waɗannan matsalolin a littattafansu su inna masu baranta da su hmm. sannan mu abinda da muka ɗauka kowa ya taɓa annabi ta tabbata cewa ya taɓa annabi wani ka tashi annabin kitawa ba bangare kake ɗauka ba ce kana da alaƙa da wani ba ko alaƙa da wani sannan kuma tare da haka ya ce ya bincika ya gane saba'in da biyar na gaskiya yana hannun shi a in ka manta ba a nan wurin. an taɓa sa rana za a zo a yi program da ni da shi maran tayar wani dalili ya sa na ce maka na janye ba zan samu daman zuwa ba in baka manta ba sosai za za eh za ku yi debate gaskiya ne kuma a lokacin ya zo idan ya ba da kariya da bangaren shi wato malam kayan malam abdul haka ne idan za ka iya tunawa na'am ban manta ba za ka iya tuna cewa za ka iya cewa an yi haka an yi haka gaskiya ne ah, to yanzu abinda nake so ga masu saurare shi kan shi malam tayar ya yi maganganu da ya shigo a cikin maganganun da ya sabon in dawo kansu maganganun da yi wanda nake kaiwa zuwa gare su a ta ce mun ci sahabban annabi dukkan su adilai ne bayan a cikin littattafa kuma akwai abin da yake nuna cewa ba adilai ba ne ina ganin ya yi wannan magana eh haka na'am haka ne haka ne haka ne to kaga shi abin da yake nunawa a bayanansa littattafansu su ya kamata su wa mutane bayanin abin da suke nufi ba ne zai kamata in musu bayanin abin da ake nufi haka ne eh ya faɗa haka ya faɗa haka in littattafansu su ya kamata su wa mutane bayanin abin da suke nufi to littattafan sunna dan shi ne zai yi bayanin abin da ahli sunna suke nufi ko ko ahli sunna ne ba su bayanin abin da suke nufi ahli sunna zai bayanin abin da ke cikin littafinsa to kaga ina ganin akwai rashin adalci ku ku ce littattafan ku ku za ku wa mutane bayanin abin da kuke nufi sannan ku ce littattafan wasu ma ku za ku yi wa mutane bayanin kuma abin da suke nufi wannan ita ce na farko kuma wannan akidar ta mu ta cewa sahabban manzon Allah dukkan su adilai ne in da ma'anar ta'arifin da muka yi ne muna nan kan wannan fahimta kuma adili ba ana kuma da ba zai kuskure ba ne hmm. a'a mutumin da yake da hasanatu galabat alasar ya adili shine adili in kuma an ce wanda bai sako ne to duk doron kasa yanzu na rantse da Allah kariya ne babu wani adili hmm. idan kuma akwai wanda zai dukan platform dinnan na kai ce bai duka saba wa Allah ba bai taba wa Allah babban laifi ba a wannan zamanin to ya zo ya faɗa mana ya rantse da Allah a bashi Qur'ani ya rantse da Allah bai taba wa Allah babban laifi ba shi yana jin kansa ba zai iya ce ma kansa ba shi ba adali ba ne amma yana iya tallasta abin mara Allah ya ce ba adali ba ne munafiki gaban sahabi daban sannan abin da ya faɗa ya ce kawo cewa lokacin da na kawo cikin tafsirin safi na ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je ya gama matar fara'a ta tasilu sai ya ganta tana wanka in makamanta ba ya ce kalmar ra'a yana ɗaukar ma'anoni da yawa sosai haka ya faɗa na'am ya ce ra'a tana ɗaukar ma'ana ya kai kusan talatin waje talatin ce daga cikin ma'anarta akwai kara mm. haka ya faɗa ko sosai daga cikin ma'anarta akwai kara to a yana daga ciki dama akan ce ra'a a larabci da ma'anin alaman nazara idan ka wa abu ido kana ta kallon sa mm. akan ce a basara shi ne ganin abu ɗin. akan ce a hassa a daraka basara basura basira ta'ammala lura da abu ta tsalla alaiku abu ta wasama sha'ara bihi alima fahima la hazawa duka wannan kalmar alima tana dauka sannan idan muka tafi cikin alkur'ani za mu ga cewa ita kalmar ra'adin Allah ce maki sarki ba ta bayar da ma'ana guda daya mm. wannan ai shine dalilin da yasa muke cewa dalili ne wani ya zo ya ɗauki hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ko ayoyin Qur'ani ya musu fassarar da shi ya fahimta ba fassarar da malaman farko suka yi ma wannan matsala ɗin ba ina so zan ba da misali ne cikin alkur'ani wanda wanda shi ne mafi girman dalili wajen sanda za ka ba da misali akan kalmar ra'a da ma'anar da take ɗauka yanzu ka ga nan wajen shi malam tahir yana kokarin kawo wajahi mai kyau wajen fassara ya ce kalmar ra'a tana ɗaukar ma'anar kaza don ya dace da wannan riwayar menene dalilin da ya sa da shi abdul jabari ya zo idan kalma tana ɗaukar ma'ana kaza akwai mai kyau akwai mara kyau ana iya juya ta zuwa ga ibada ma'ana mai kyau me yasa ba su juya ma'anar zuwa ga ma'ana mai kyau ba sai suka bayar da ma'ana mara kyau hmm. sannan kuma suka zo suka ce sun goyi bayan wannan fassarar da suka yi wannan zan ba da misali a cikin alƙari dangane da kalman ainihin wato ra'a da kuma ma'anar da ra'a in take zuwa da shi ainihin wato a cikin alƙur'ani ina ba ta sarki ya fahimce ni sosai sosai sosai kaga ya kawo kalmar ra'a yana kokarin ya bata ma'ana ainihin wato mai kyau hmm. ya ce tana ɗaukar ma'ana kaza tana ɗaukar ma'ana kaza tana ɗaukar ma'ana kaza to sai muka rasa sani da ne dalilin da ya sa idan abu yana iya ɗaukan wajahi mai kyau da wajahi mara kyau a idan an faɗa ai da muka ce kai in ka zo a matsayin ka na mutumin kirki ka kalli mutanen da ake magana a kansu mutanen kirki ya kamata kai ma ka fassara abin zuwa ga fuska mai kyau ne ba ga fuska mara kyau ba kaga yanzu su sun yadda cewa in akwai abu a littafin su su nemo masa fuska mai wajen fassara shi dan ya dace da daidai amma idan sun ga abu a littafin ahalis sunna ko da ahalis sunna wannan abun ba ita ba ce fasarar da suka masa ba ita ba ce fahimta su to yadda suka ga dama haka za su fassara ainihin wato wannan abu wannan shi ne abin da maganganunsa ya nuna ina so in fara da shi abin da nake so in faɗa a yau yana da yawa kwaran gaske gaske na farko Ra'a a كلمة sarki tana سلكي تنا أوكم mu'ayana النظر abu turu da التورو Allah ya ce wa yau malkiyama sai tara lalazina kadabu ala zahir wujuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin duk da dai ba sa so idan na zo ina kawo ayoyi dan kare abu da nake kai amma su yi hakuri aqidar ahlus sunna ta gini ne ba za ta karu ba sai da qur'ani da sunna shi yasa idan mun zo maganganun mu muke kawo Qur'ani da hadisi don mu kare abin da muka faɗa sannan kaga Allah yake wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim ra'du ma hadahum qataluhum sama. wanda in idza ra'aytahum ala ya'lamu gani na ido in ka dan su tu'jibuka ajsamuhum jikin su zai ba sha'awa shi yasa aljanna Allah sai ya ce wa idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira kaga nan yana nufin gani da na ido sannan ra'a yana zuwa a qur'ani ma'anan al-ilmu ilimi Allah ya ce wa annabi inna anzalna ilayka al-kitaba litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima kaga nan aran bima araka Allah da ma'anar da abinda Allah ya sanar da kai sannan ra'a yana zuwa a qur'ani da ma'anan al-itibaru lura da abu shi yasa Allah sai ya ce awalam yarau ila ila ma khalaqa Allah min shay'in yatabayyu dilaluhu على اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون sannan ya ce alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi samai ma yamsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqawmin yu'minun ai da san su kana ganin tsarkin sarki yana yawo a sama amma menene dalilin da Allah ka sake dubawa a walam yarau ila tsairi ka kalli tsuntsu mana musakharatin wanda aka hore fi a sannan sama sana yawo wannan yawon da suke mai musukuhun na illallah ba wanda yake sun ma Allah ba ai da kana ganin tsuntsun amma me yasa Allah ya ce ka sake kalla saboda ka lura da abin da Allah ya ajiye na halitta hmm. sannan kalmar ra'a yana zuwa da ma'anan as-sama'u saurari shi yasa Allah ya ko idan aita alladhina yakhuduna fi ayatina wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi hmm. wa lamma yansiyannaka shaytanu فلا تقعدوا بعد الذكر مع القوم الظالمين tambaya a qur'ani yana zuwa da ma'anan at-ta'addub mamaki alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum kawai yadda Allah baka gani ba wannan at-ta'addub ne sannan yana zuwa da ma'anan al-ikhbar ba da labari kamar alam tara ila alladhi haji ibrahim fi rabbihi atahu Allahu al-mulka shine abinda Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka baka gani ba wannan kaga kalmar ra'a abinda take nuni akan shi kenan a Qur'ani to kaga ya tabbata akwai a littafin yan shi'a hmm. cewa annabi ya je ya gama fitar zai tana wanka amma fa yana da ma'anar da suke bashi yau ina rantsa maka da Allah da a littafin sunna ne abu da ya ga wannan ruwayar wallahi tallahi ko da a ce ra'adin yana ɗaukar ma'anar jin motsi ne abin zai fassara shi zai ce gashi an jingina wa annabi ya je yana leƙen wata mata tana wanka ko za su musu goyi bayan shi su ce ai abin da ya kara annabi yake yi wannan shi ne sannan cikin maganar da ya faɗa ya ce wai abin da ya bashi mamaki bai yi mamaki ba fassarorin da na zo ɗin wai an taɓa tattaunawa da ni a nan hmm. na kawo kalman cewa wakar na fi buyuti kunna da aka tambaye ni ina ne annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa gidajen matan annabi nasu ya kawo karna fi buyuti kullu eh na'am na'am an yi haka shi malam ta haramun munasara da shi a wancan a shekara kaman haka da ta wuce a kaya ta biyu a cikin tabbatin da muka tattauna akwai maganan cewa matan annabi ba ahlul baiti bane iyalan annabi ba iyalan ta bane shi malam ɗayar kenan Wai wannan shi ne tofatin da maka tattauna alhamdulillah na gode wa Allah da ya zo ya faɗa cewa ga gidan annaba Allah ya jingina gidan zuwa ga matan kaga duk abin da Allah zai jingina wa annaba sannan ya jingina ma wani wannan abin na san wannan yana da matsayi a gurin Allah sannan Allah da ya jingina gidan annabi zuwa ga matan Allah wasa yake mana cewa ya faɗa abin da ba haka yake nufi ba ya ce gidansu ne amma ba gidansu ba ne Allah ya haka zai faɗa shi yasa ce miya yake cewa dan shi'a bai taɓa kawo hujja ba don ya kare wani abu sai kaga abin ya inkilabi ya juya zuwa gare shi sannan maganar da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ya ce wa idan an duba ƙur'ani za a gama da Allah ya saka yake cewa in an sake ta Allah ya jingina gidan zuwa gare ta. Da shine dalilin da ya sa maka ce hmm. idan matar da aka sake ta za ta koma gidansu idan ta gama idda amma Allah yana jingin gidan zuwa gare ta hmm. yana cewa nata ne da matar annabi ai ko da annabi ya rasu ba inda za ta yi idda ta tafi tana nan a gidan annabi ba za ta mutu ba har abada kenan tun da Allah ya ce su tabbata a gidan in gidan ba nasu bane Allah bai ba su gidan ba cewa matansa ne ko sun rasu wani ba zai iya auren su ba to menene yake kuma su tabbata a gidan da ba nasu bane na'am me hikima na'am me hikima na'am me hikima hikima matar kowa in ya mutu tana zama idda ta fita ta je ta auri wani matar manzon Allah kuma ba zai yiwu ba bayan ya rasu ta je ta idda ta auri wani dan mamar kowa ce to tun da mamar kowa ce wannan dokar ta Allah ta wakar na fi kunna tana nan kuma na ji daɗi gidan da Allah zai jingina wa annabi ya jingina gidan zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai musharaka Allah ya ce gidan shi Allah ya ce gidansu ka ko san cewa dan da ce nasu ne ya ce nashi ne dole ka yadda abin da yake na matan na annabin ne na annabin na matan ne wannan mankaba ne daraja ne matsayi ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan cikin maganganun da ya yi sarki ya yi maganan cewa a sabantan wuyan na na fatima ake nufi eh, mace musallama tasliman da dalilin haka ake nufi amma ruwayar abin da larabcin ya faɗa kalmar sadiyu nono ya amfani da shi ga yanzu ya yarda abin ya faru amma abin yana da fuska akwai mai kyau a gurin shi ga abin da ake nufi yanzu Allah sarki wannan riwayar da a littafin sunna take ba a littafin su ba don Allah da yanzu ba su ko sun ci an jingina wa annaba albasha ba. Hmm. Abin da muke magana ce nan fa, sannan sannan mu je cikin maganganun da a gurguje shi ina so in ba shi amsa ne a kanta. Shiwa mara ɗayar kowa. Na fi shana Eh, Eh, eh, eh, eh, eh wato, abin da ni nake cewa shi ne. Eh, ana ji na yanzu haka ana jin ka shi kwanan ana ji ana ji da haka zai faɗa sannan cikin maganganun da yayi ya yi maganin cewa na jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mummunan abu ta yadda irin fassar da Abu Jabari yayi hmm. nima abin da nake cewa yayi nima na zo na yi kenan yanzu in kaga in ya tabbata cewa abin da na yi ya dingina annabi mai kyau abu ne mara kyau abu ne mai sauƙi fito in nemi turban Allah amma idan suna ganin cewa yanzu abu ne mara kyau me yasa san da muke cewa da bar abin da ake ba daidai bane suka ce za ka ba shi kariya kuma daidai ne ai shi ne da muka faɗa in wannan abin ya tabbata a littafin mu zagin annabi ne to akwai zagin annabi a littafin su idan ba zagin annabi bane a littafin su ya aka yi namu ya zama zagin annabi Wannan ita ce maganar da muke sannan matsala ta gaba cikin maganganun da ya yi hmm. ya yi magana a kan kashe sai na hasan har yi istishari da cewa yana da filif da malam sharif sale ya faɗi cewa sai namu awon shi ya kashe hasan allah sarki ina ganin ya kamata ya kwaci kansa ne da abin da yake na dalili ta yadda a wannan matsala matsala ce da take da alaƙa da ilimi da tarihi da komai malam sharif da yana iya fitar abu in faɗa kasinsa musamman mu da ya sani ko ma bakar kuma ba a gina da ba in shi akan duk abin da ya faɗa na malam sharif ne ya san wannan amma abin da nake cewa a gurin malam tayar kada ya manta akwai maganar cewa a ma al'isirai a shari'a sun san gaibu kaga wanda ya san gaibu ya san abin da zai faru nan gaba ba hmm. kuma sai da na asan sauka daga kan mulki ya ba sai zama awuya idan sai na hasan ko dai ya zamanto abinda suka bude a littattafansa cewa a imma sun san ma kare wa maye ya kono sun san abin da zai kasance da abin da zai faru wanda gashi nan babi kuleni ya bude cikin usulul kafi yana cewa inni la a'lamu ni na san abin da ke aljanna da wuta da abin da zai ya faru a baya da abin da zai faru nan gaba a wajen abin da ya shafi a jimma kenan ko da ya zama ko wannan abin da suke a jimma san san ba karya ne abin da malaman su suka rubuta ya rubuce ko kuma ya zama ko in ya tabbata a gurin su a imma al'isne a shari'a san san gaibu yanzu ya tabbata sai da na Hassan yana sana cewa ya zai kashe shi zai bashi guba hmm. sannan kuma ya ɗauki mulki ya bashi ɗayan biyu zai faru ɗayan biyu zai faru. Wato in dai a sun san al'um cewa kamar a in masu san gaibu shi ne sai da hakan ya kamata ya san cewa kamar ma'auya zai kashe shi ya kamata ya sani. Zai kashe shi ya kamata ya san cewa in ya ba shi mulki ba zai kashe shi ɗaukai ya ba shi. Hmm, ya kamata sannan ya fi kowa sanin cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne. Ya aka yi ya bashi mulki, ya aka yi sulhu da shi, ya aka yi masa mubaya'a. Wannan shi ne abin muke cewa hmm. akan wannan matsalar. Sannan a cikin maganar da ya faɗa ya kawo maganar cewa na nafa kuma an wato lokacin da aka ce annabi ya rasu a shi ta ta kifu hmm. a kan shi. Hmm. Mun ba ma cewa ayin ba ma tun farko maganar da Malam abuwa ya kenan suka juyar da ita. Cewa wancan hadisin da aka kawo cewa annabi ya ma al'imamu ne kaza kaza kaza hmm. mukaddara ma haka ne a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurin mu mutum lam na kirki lamba ta a gurin Allah duk abin da labari iso maka akan shi hmm. ya kamata ya zama to kana da wajahi mai kyau ne akan shi na'am alaƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi da na Fatima ni a guri na hmm. ba zan taɓa da tunani mara kyau akan manzan Allah ba. Ba zan taɓa ba. Amma abinda muke cewa wannan abin da a ce ba a littafin mu bane hmm. ba a littafin su ne ta cewa za su yi an liƙawa abu mara kyau. Wannan an gama sauraron shi ba duka amma wannan a gurguje na ji amsar da na bayar akan matsalarsa. To mu dawo kan karatun daga farko. Idan eh, yanzu za a fara karatun yanzu za a fara a oh, yanzu za a fara karatun mu dawo kan karatun daga farko na'am abin da yake da ban mamaki akwai abubuwa guda uku kamar haka sarki hmm. na farko shi malam tare ya zo nan ya yi mana cewa ba sa goyon bayan sahabban annabi a dinga zagin su eh eh gaskiya yake wai kafurta imam ali ya ce amma a nan wajen Ismail ya faɗa wa duniya tana ji ya ce matar baban shi ta fi matar manzon Allah sallallahu a daidai lokacin ba majalan tari ya shigo ba da mayar masa da martani ya ce 'Karya kake yi matar annabi fi matar ubanka hmm. ba mu ji wannan ba kuma dan Allah ka yi hakuri zan turo maka wasu daga cikin zage-zagen shi Malam Ismail ɗin ka ji. wasu daga cikin ababen da yake ainihin wato faɗa akan manzon Allah akan ainihin wato akan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka ji to abin da yake ba mu mamaki sarki na'am wannan shine abin da yake da ban mamaki irin gaskiya gaske hmm. so abu na biyu shi ne za ka ji sun zo sun ce su a gurinsu babu wani littafi da yake danganta. na kawo nan wajen na ce akwai malaman shi an da su a gurinsu abin da ke cikin littattafan nan sun inganta ya za a yi da waɗannan shin su musulmi ne ko kafirai ne a gurinsu Yaluwa, sannan shi ne zo yanzu yake mara wa Malam Ismail a baya ya ce ba sa goyon bayan zagin sahabbai a matsayin mai zagin sahabbai a gurinsu. to ba mu sani ba a nan wajen sun yi muwafaka da malam Ismail ne shi yasa yake ba shi goyon baya ko a wani gurin bai goyon bayan shi wallahi a'lam amma dai ina ganin ba na tsammanin a dukkan abubuwan da malam Ismail ya yi na zage-zage a nan gurin ya taɓa fitowa kai tsaye ana program ya zo a takin ɗin malam Ismail yake bai goyon bayan shi akan abin da yake. Na'am, okay. Ba wai a gama ba ka gayyace shi a'a asad da yake ya bugo waya a takin din shi ya ce wannan abin da ka kawo ba mu yadda da shi ba ka saba wa karanta wa shi'a dan Allah ya taba yi a a ba mu taba ba aka taba faruwa ba wannan shine abin da nake so masu saurare su fahimta su gane ana barin kamar da nace barin in duba yanzu barin tura maka wannan bidiyon sai ka sa shi mutane sai su dan abin nan da shi daga nan idan mun abin nan sai mu ci gaba ai na faɗa maka karatun ba a fara ba yanzu ne za a fara <laughs> ga wani bidiyo nan yana turo maka yanzu nan insha Allah zai zo yanzu nan za ka ji mhm, to duba a gani Eh, ya shaye wannan video shai a ah, kai da kunna kawai waɗannan mu'amman masu da wannan kunya suna jin haushin ina sukar makiya bani masu hada suna jin wikidi a ransu wai ina zagin makiya iyalan gidan manzan Allah. Eh, da gaske eh, Ina tsanantawa akan makiya Fatima Zahara salamun lahi alaiha wa'annan rijal sakifa menene hadafi na akan haka hadafi na ina bukatar in karba imanin shi an ci a zukatan lokacin da nake jin wani sauki a ana yayin wasu sautuka masu son a girmama su wannan ya sami saba mu ina sautuka wa'a ma duniya matsiya Allah ne an so ko an ci? wanda zai daidai wanda zai fushi fushi waɗannan mutane sun yi baran baran da iyalan gidan annabta ba su ba su ina yin haka ne dan in karfafa aƙidar ɗan shi'a ina yin haka ne dan kada a yorin dan shi'a akan aƙidarsa ya gane menene gundarin aƙida menene siyasa ina yin haka ne don in ƙarfafi mustaqbalin ƴaƴanmu mu ne gudun farko na shi'a a wannan nahiya idan a aƙidar mu ta taso da rauni ya ƴaƴanmu za su kasance a bayan mu, muna rayuwa mu musafirai ne iyayen mu bayan shi'a ne na ɗaya al'ummar da muke rayuwa a shari'a ba ta shi'a al'ummar da muke rayuwa a shari'a tana girmama abubakar da umar da aisha da hafsa sai mu da annabar ko mun da taso lakwalako ƴaƴanmu sun tafi mu da kanmu muna taka tsantsan kan abubakar da umar da aisha ya ƴaƴanmu za su kasance abinda zai faru abin abinda ba wuce cewa ta ko ta koma Bayanmu 'ya'yanmu ƴaƴanmu za su lalace su bi a shari'a don dama ba mu ba su aƙida mai ƙarfi ba ya gani uban shi ma zai da aƙida ko kwara wajen bara bara'a da abubakar to ya ɗan kenan ran da babu uban al'ummar da ke rayuwa ta fi yawa da ƴan shi'a na ɗaya sannan al'ummar da ke rayuwa cinta a shari'a tana girmama masu, sai kuma ubansa sama da yake shi tushen ya samar da shi a shi'a yana takatsar an wajen bayana da abubakar ƙarshe wannan ɗan zai koma ɗan sunna ƙwari sunna mhm. wannan mahanganta wata ta ba zan yarda ba ba zan taɓa daga ƙabara akan abubakar da umar yi da za a yi gaskiya wallahi in ina raye sai na yi wannan sai dai ko in ne za a yi ko kashe ne za a yi amma kada amma ne akwai wani wanda ya isa wannan shi kowaye wanda ya sa wallahi ta kan riki akan wannan da'awa sai mun tallata ɗan shi mun samar da wasu ɗan shi a masu kwanci wanda ba sa so. Ba sa tsoron a sun kashe abubakar ba sa tsoron a sun kashe Aisha. Shi ne da fina. Ba masu nadewa ba suna ba na yi ana kuna yi ba ma bukata. Duk wala garama ɗan shi Allah ke fito na fito da salafawa muke bukata mu samu. Wow. da ke fito na fito da masu zage iyayen manzan Allah su muke so mu sama ba dusarai ba ɗan siyasa ban zaye waɗanda ba su iya faɗin gaskiya don noma so ya amfani wani shi abu dama imam yana faɗa in da ba sai ya waza fi sau daga gabashin duniya a yammacin duniya ce wallahi ba za su taimaki addinin Allah ba ma'ana addinin Allah bai ruwaya da ba sai yawa wani daga abin da ya sa ni ɗauki wannan manaji duk da yau maƙiyansa kina so mustaqbal mu ya zan mun samar da wasu ƴan shi'a ƴaƴanmu kuma sun zo suna da ƙarfi a aƙida ga haka kun yawa al'ummar suke rayuwa a cikin kafiri amma in mun ka taso da rauni bayanmu ƴaƴanmu za su mutu wannan daga abin da ya sa mun tsaye akan wannan manaji. kuma ni da dawo ni kene ne ni banza da tuba iya wannan tsarin ko tsuwaye ba su a gaba na kuma garin su suke gumne ni ba halin su ina yin wannan manhaji ne don na yarda da cewa ana sabawa da shi in ba ma yi ba a sabawa amma in muna yi za a saba shi shi za a waye gari wannan abin ba shi bane ta ba wata ba komai bane ta Umar ba komai bane ta Aisha ba komai bane sani an yi daji an yi daji an yi daji suna cewa maciji na zuwa ya wato mutum ya kashe mutum ya bata abubakar kawai da mai kashe mu ina macijin ya zo a yi ara kashe mu gani na yi amma in ba ku yi ba yadda za a saba kullum matsalar nan ta ƙauyenci ta yawa ta maganin kuna ɗari bai ba ta wucewa ku bi zo ku zama kuliyar ku shi ne muke ku ban ce ba kowa ba amma ku ba zai da ni kowa yi an da kuwa wata ƙasa wannan bai ba, ni ƴantacce Allah ya hanci ni ni ba ba ku kowa bane a duniya ba Allah yi ba kun bota da kai na gobe ba ina dai akida da mazaba na ne an so ko aiki a yi fushi ko aiki so shak mun ji wannan vidiyo da ka turo ka ji maganganun da ya faɗa akan matar annabi wacce annabi ya mutu tana kirjin shi a ɗakinta a ranar kwananta ka ji maganganun da ya faɗa a kan abokan annabi guda biyu inda yanzu da annabi yake kwanci a madina wayannan abokan nashi suna tare da shi haka malamai abinda suke cewa dama alkufuru millatin wahida ta farki ne dama ƙwaya ɗaya wayanda ma kawai shi wannan ya sarraha na shi ne shi kuma wancan yana tafiya kuma kamar yadda ka ji yana faɗa su 'yan siyasa ne a shi'ar 'yan neman tuwo ne wannan shine matsayinsu so yanzu da aka ji ya ce so yake nan gaba in suna da rai sai sun sabar wa mutane zagin abubakar da umar ta yadda an zage su an zage matar annabi ka ji cewa ba wani abu bane zagin matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji ya faɗa waɗannan mu'ammaman malaman shi a masu rawani wanda suke masa hujumi kaza kaza kaza kaza su yake magana amma sai ga shi shi ji wannan ya shigo dan ya bashi ya dafa masa lokacin da ya ga ya aiki ya tsiri ya gudu sai shi ga gaskiya in ne karatu yau na zo na gama hatta magana maganin ci gaba da magana akan shi ko tattaunawa ina da matsayi a kanta bari mu tafi kai tsaye sarki mu fara karatun cikin abubuwan da ya faɗa na farko dai na gode ma Allah sarki da ya zamanto abubuwan da na zo na karantu hmm. shi da ya zo bai ce karya ba ne babu hmm. ya yadda akwai ya yadda akwai ko ya ce karya ne wai akwai amma ba ya yadda cewa akwai eh, ya yadda cewa na gode ma Allah subhanahu Ta'ala da ya yadda cewa akwai wannan ne abu na farko hmm. wataƙila masu saurare wasu ba ba amma bari mu turo yanzu a ji abin da ya tabbatar da bakin sa cewa ya yadda akwai da shi nan zan tura maka za ka ji ya kirafi cewa ya yadda cewa akwai a littafin daman babbar damuwa ta a ce abin da na karanto na ba da reference a zo a samu a ce karya ne babu abin ya yadda cewa akwai mu je eh, saboda sun roshe ta sun ce da <laughs> ya kare laya

you know, irin fassara da malam yi shi ta za mu ɗauka ta buɗe cinyarta ne ko ko wani tsafi da ke kan cinyarta da in annabi ya jingina a kan wato cinyarta ne kamar annabi ba zai samu jin daɗin wato jingina da shi ba sai sa yake ta ɗan buɗe sai yake fa wada a kaddahu wa sadarahu ala fakhiri yaya za a yi mutum ya ɗora hukumatunsa da kirjinsa ka taɓa ganin mutum ya buɗe kirjinsa kirjinsa ya shiga ciki ka ɗora ka. ba alaitu alayhi hatta faji'a wa nama idan ka ɗauki hadisin na farko dai ya faɗa da bakin sa ya ce in inganta ba ku na'am na'am eh kaga dama in abu bai inganta ba ba a gina hukunci da shi na biyu waɗannan hadisan ire-iren suna zuwa ne domin ko da annabi ya zo al'umma ta kasu gida biyu su ne na uku yahudawa an hmm. ba ta suna al'ada ko a kusa ta suke matan su al'ada suna guje mata ne. Guje mata suke yi. Akan barin gida yake hijira sai ki sama ya dawo. Ok, ok, ok. Da a barin gida ya bar matan shi ta bar al'ada. Ya bar matan shi gaba ki ta sai ta gama cikin al'ada ya dawo. Shi wannan ya zama walakanci kuma yi ko? Sun kuma kiristoci idan matan tana al'ada faruwa suke yi da ita. Oh, matan tana al'ada, kiristoci su suna saduwa da eh, ita. su suna saduwa da ita kuma sai yahudawa su suna barin gida yahudawa su suna barin gida ne sai eh, su kuma wannan saduwa suke yi da masu lokacin da suke cikin gidan al'adar ma na'am na'am to sai abai suka bari cikewa a cikin tambaya yaya za a yi zai hukuncin ya za a yi mu'amala ga ayanan a cikin suratul bakara a je a duba aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu shi ne a salu na kamil mahiri suna tambayar ka dangane da jinin al'ada lokacin da ke zuwa mace yaya za a iya shi Allah ta ce kan ka faɗa musu wannan jinin sanda yake zuwa ka zanta ne annabi ya eh? gaya musu kazanta ne kazanta ne sai ce fa a tajirin nisa a filmahiri ku nisanci mata wajen saduwa da su lokacin da suke zubar da jini kaga wannan raddi ne da kiristoci da suke saduwa da su hmm. na'am na'am na'am ta tsara gungunna Allah ya ce kada ku kusance su ko jiki na saduwa hmm. da haka a nan wajen ana nufin da ma'anan saduwa ne hatta ya tsaukana har sai idan jinin ya ɗauki. fa idan ta ƙaharna idan jinin ya dauki to ba a tuhun da ta haifa mara kuma bawu ku zo wa matan ku ci gaba da saduwa da su ta inda Allah ya halatta muku ku sadu da su inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutadahin to sai annabi ya fassara wa sahabbai Qur'ani a aikace cewa idan mata na jinin al'ada ba a saduwa da su kuma ba a kaurace musu kana gane wa sarki na annabi wai ba saduwa da su sannan kuma ba guje ba a saduwa da su ko kamar ka guje ba bai kamata ka guje ta ba abinda ba a cikin ka bane abu ne da yake tsara da kun Allah ba ta da zabi sannan kuma lokacin ya zo ka nuna mata mace ta ka nuna ita kwata kwata ba mutum bace wannan bai dace da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haka wasu mu'amala da matansa kuma matan na jinin al'ada a matsayinsa na wanda ya fi kowa tausayi a duniya to ballanta na ma hadisi bai inganta ba ba shi wani abin da yake nemi to yanzu mu tafi nukar ta gaba ya zo lokacin da na kawo hadisi maganan cewa ga shi abu fi an shayar da shi nono hmm. da abu fi ya shayar da nono hmm. cewa ga shi a ruwa ya da aka haifi annan sallallahu alaihi babu nono a jikin ba wato an ya saukarwa da abu ɗalib nono ya shayar da annan da shi ne ya zo ya ce ni jahili ne ni ban san fikihun musulunci da ban karanta ba in ka cina ya kawo mutum wanda ya yi istidlali da ita ya ce da shi ya fassara shi da nonon kato na'am haka ya ce ko na'am na'am na'am an yi haka kuma ya ta nana ta cewa ni ne jajiri ni ne ban ma san fikihun musulunci ba haka ya ta faɗa kafin in dawo zan dawo kan wannan magana jabalul fahal da ya tabbasarawa da nunin kato hmm. ya zo ya masa fassara ta lugar larabci wanda na ci wani masu ke sun ji amma mu tafi littafin wannan malaman ibn al asil wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne ya rasu hijira ɗari shida da wani abu hmm. lokacin da ya zo kamusu da yake fassara kalmomin malaman hadisi da suke ne. sai ya kawo shi a labana yake cewa inna labana alfahali ya kardu nodan alfahal ta haram yana haramta da yake nufi yake ya rubu da tsal a rajilu namiji ta kuna lahu ima a tunera da mata wadda wadda sai ta haifan masa ga wani yaro wala a labarin tana da nono namijin da yake da mace matarsa ta haifi ta kan masu lokacin da take sha fa kullum man ta'aqqu min al-asfali bi laban sai aka kawo wani daga wani gida sai ta haɗa guda biyu ta shayar da ɗanta da ɗanta aka kawo daga wani gida wannan nonon da ya sha shi ake ce masa labanin fahar. ya da fuskar ta farko to fa huwa muharraman ala zawji wa ikhwatihi ma auladihi minha daga nan ne sai malamai suka yi magana to shi wannan mijin yanzu wannan yaron maganan haramci irin na nasara ya shiga cikin kuma shiga ciki ma hmm. daga wannan kuma suka ce daga wannan kuma suka ce li annal laban lil zawji haythu huwa sabu wa hadha Kuma mazhabul jamaa ibn qusay wan nakai suka kawo maganar saɓani, amma ni ba maganar saɓani yake ma daga ciki akwai hadisi ta Abbas wasu ila ar-rajul lahu mar'atani mutumin da yake da mata guda biyu arba'at idahuma gulaman sai ta shayar da yaro الأخرى جارية أي تبعي بيارية أي هل للغلام أن يتزوج بالجار شن يا أتدعي أولدها قالوا نعم shin ya halatta ɗaya aure ɗaya? Kana da mata kana da mata guda biyu. Eh. Da kake da mata guda biyu. Na'am. Sai matan naka guda biyu suna shayarwa. Sai ka kawo wata yarinya daga wani gida ɗaya ba ta shayar. Na'am. ko matan mutum ta shayar eh. sai aka kawo wani yaro sai ɗaya matan ka ta shayar to wannan da yadda daga cikin sura na labanin fahal oh, a wani nuna kuma ok ok ok ok ok kan da ake nufi kenan na'am shayi kan da ake nufin da eh, labanin jama'a ku yi hakuri tun malam assalamu alaikum warahmatullahi alaikum sarki na'am na'am menene dalilin da yasa ya alaikum assalam eh, sai da ka koma ba dalilin da yasa ya tafi wancan fassar da ka koma bayan inda ah. inda aka shayar yar madaburin ne bayan na tafi yawa to shine nace kana da mata guda biyu eh ɗaya aka kawo mata ta shayar da namiji ɗaya ta shayar da mace tun da matan ka ne. To wannan namijin shi ake ce masa labarin fahal. To sai malamai suke sa'ani. shin wannan yarinya da wannan yaron da ka guda biyu suka shayar ya halatta su alaƙa ta aure ko bai halatta ba. Hmm, na'am, na'am. Wannan shi ne Lebanon fara. To yanzu a sarki zan ba shi littattafai guda goma na hadisi. Eh. Dan ya gane cewa matsalar da yake ganin kamar ya yi karatu kun zo yake da'awar cewa akwai dalci da haima. Shi yake da matsala a gidan karatu kuma kaga ai yana karanta wuri hadisi a Bukhari ka eh. san wannan matsalar al-Imam Bukhari sai buɗe babu babu rabal al-Qur'an a babu sam a'a babu malamai suna buɗe babu kalama eh na'am to al Bukhari wannan matsalar sai da ya buɗe mata babu labanin fa'al babun da zai magana akan labanin fa'al na'am na'am hanya ka gane kuwa eh nace ya bude ma ya bude ma wannan labarin qal na ya bude masa babu babu ya bude masa babu cikin bukhari idan ka ga ya san da wannan babin a bukhari hmm. da haka zai iya sace akuwa ce ni jahili ne gashi nan ba bukhari ya bude maganar babin nonon katu hmm. na'am na'am na'am bayan bai san mai bukhari yake nufi ba hmm. a cikin littafin al'imamu abu dawuda da ya kawo hujja da shi hmm. ka san shi ne al'imamu abu dawuda ya buɗe babu fi labanin fahal babun da zai magana kan launin fahal hmm. ba nuna katuwa littafi na uku na al'imamu kirmiji hmm. ya buɗe babun maja a fi labanin fahal babun da ke magana a kan nunan fahal in ka dafa littafi na hudu al-mustafa min as-sunan as-sunan kubra ta imamun nasa'i ya rasu hijira ɗari uku da uku shi ma ya buɗe labanin fahal a littafin shi idan ka tafi littafin suna ibn maja ya buɗe babu labanin fahal idan ka tafi littafin da al-musannaf fil ahadith ta asar ai za ka ji yana yawan kafa hujja da shi shi ma ya buɗe a ciki ma qalin fi labanin fahal man kare hahu abinda malamai suka faɗa akan labanin fahal wanda suka kare in ka tafi littafin al afar hmm. na shi abubakar al-baihaqi da hadda ni ma zan yi shayar kenan wato ah. akwai wani abu da ba ah, ina in ba in ba hankali ba da zo yana cewa wai wai wani wani bature ya yi bincike an gane namiji yana da nono ta ina ne a sunnar Allah a doron ƙasa akwai abin da hakan a al'aya kaga an samu ɗaya biyu uku suna da shi na'am kamar ana samun kun samu shirin kaga mutum wani lokaci ga shi tsaye an ne, amma Allah ya fasa wata halitta ta mata duka daga mace a ce amma tana da wani sassa na halittar namiji ana samun wannan amma sun da kake a duniya babu wanda ya taba jin cewa mace nono ya zuko mata ta sha ruwa ko matar idan ba haihuwa ce ma za ka tunda ba haihuwa ce ba ba a bukatar nono ya zuko mata haka kan na'am na'am ma ta ce kai dinnan sarki baka rika bane in kai ka eh. za ka raba kujejen da za ka iya shayarwa. Na'am na'am na'am <laughs> muki wannan sai eh. to. Abin da zai baka mamaki sarki littafi da goma da zan cike da shi. Ka san cewa a littafin su Malam Ismail. Hmm. Wannan usulin kafi din sai da aka buɗe babu da labanin ba. A cikin littafin shiya. Kwarai, kenan ashe inda nodan ƙato ne, kaga ya ƙara tabbatar da abin da na faɗa. Hmm. cewa a shema an buɗe babin da ke magana a kan shan nonon fato. Katon ya zo yana cewa wai wai ai yana ce yana maka izini yana cewa wai kwamfuta da na yi amfani da ita. Eh, ya kamata ka da ta wuce. Kanta karami ne. Na na hannun ce ta zamu nemi babba. Kada ce to ba eh. Za a nemo babban kwamfuta. To abinda abin da na karanto ka gan shi nan. Na'am. Littafin usulul kafi ne. Hmm. A cikin ya kawo wannan cewa babu labanin fa'al hmm. ya buɗe wannan matsalar a ciki hmm. cewa babin da ke magana kan labanin fa'al wannan shi ne abin da ya tabbata a ainihin wato littafinsu cewa ya tabbata akwai bari in dubo an lambar hadisin in faɗa don kada ya zo ya ce ai akwai abu da ya sa wani lokaci za ka ga zan faɗi hadisi sai in yi shiru kawai ba sai na faɗi babi ba sai in wuce saboda wasu dalilai jirin nake yi wani ya masa cikin babu sannan sai in dawo sai in zo in yi magana a kan matsala ɗin Ta gani? na'am to wannan yana daga cikin ababen da suka tabbata cewa maganar da ya zo yana cikin ba wai nunan ƙarfi nunan ƙarfi ko ya ce ni ne ban karanta cikin musulunci ba yanzu za ka tabbata wane ne wanda bai karanta fikihun musulunci ba za ka tabbata abuwa sahi na na za ta tabbata wani. za ka tabbata wanda bai karanta fikihun musulunci ba za ta tabbata dalilin shi wanda bai karanta fikihun musulunci ba ta hmm. ga ta littafin usulul kafina a wannan shi ne babi na 88 da tara sifatul labanil fahar gashi dan ya kawo isnadi kiriyar kiriyar kala yace abdullahi bin sinanin sa'altu aba abdullahi allaban al-fa'ali qala sai ce huwa ma arda'at mar'atuka illa bika wal waladika walad mar'ati ukhra fa huwa haramun kaga ga usul kafin nan kaga ga usul kafin nan to yanzu wannan matsalar talaban al-fa'al yazo yana tuwa nonon katu hmm. ya tabbata daga yau su ya kamata su gaba da kiran shi mata sama'ila nonon ƙato dan ya zo ya ce tattali ne dan ban yi karatu ba ban san fikihun musulunci ba to da shi da yazo zo dan ka gane cewa ba Ba ba shayi ba ba wato kana nufin cewa kaman wannan labarin ba batun nonon wani namiji nonon wani kasu ba batun ba batun ba nonon namiji ba ne yadda na fassara maka shi haka ne ba wani batun nonon ba wani batun nonon kasu ba ne sam babu wani batun nonon ba nonon kasu ba ne kuma barin ta kuma da littafi guda a sai ya kuri sai na zuwa wato kana eh aka ce akwai larabci wani abu yi kama da wani abu a cikin larabci eh. shi wannan laban fadar wani Allah a larabci za iya fassara shi da nonon kato ko za iya ko dai a'a bai kama da nonon kato bane sam bai kama da nonon kato ba ai shi ne abin da ya sa kwanaki kaji ina ce maka istilahatu na malamai kafin ka zo kai magana a kan sai ka san me suke cewa na'am ta ga wannan littafin da ke bayana eh. littafi ne na shi a yana da kolin guda goma sha shida hmm. mai suna aljawahirul fakariya fi shirin raunatul bahiyya wanda wani malami daga cikin su rubuta mujalladi ne wajen guda goma sha tara wanda wannan malamin in rubuta to a cikin nan wajen wannan malamin almuhaddi alfaqi almuhaddi albari al-ustaz wa zawjudan fakaru gashi nan a wannan littafin kaga a mujallaji na sha a shafi na ɗari a cikin da hudu wannan matsalar ya zo ya tabbatar da ita shine wa an ya kuna laban wa an ya kuna laban alfahalin wahid falau arda'at almar'atu jama'atan zukuran wa inasan yayi bayanin me ake nufi da lafanin fa'al din nan sannan ga wannan littafin da kuma na shi'a ne wanda Muhammad Tawadu Mugun ya rubuta eh. kaga littafin nan ka gan shi nan sunansa hmm. wanda Muhammad Jawadul Mugun ya rubuta a wannan littafin littafi ne da yake da shafi ya kai shafi ya ɗari tara da uku littafin a wannan shafin hmm. a shafi na ɗari wato shida da sittin da biyar a ciki yake cewa alfahari a oktor radi sai kawo maganan labanin fa'ar ɗin nan da muke magana a kai da haka idan irin wannan maganan ne hmm. kaga shi ma bai ma san cewa akwai babi a cikin kusurin kafi ba da aka bude da maganar cewa babu sifatu labanin fa'al idan ma'anarsa labanin fa'al ba shi kenan ya hada abu guda biyu dan Allah sarki ka taba ji a cikin wai wai na mutu kato shayar nono ya kuto yana ma yaro to gaskiya na ga ban taba ji ba wa ka taba tambaya na ban ji ba na ce ban taba ji ba shi kuma tambayar ban taba ji kuma gaskiya ban taba ji ba ban taba jin namiji yana shayarwa ba mu taba ji ba gaskiya eh. namiji na shayar da nono har yaro ya shayar koshi da gaskiya ban taba ji ba ka taba jin wannan a taba ji ba sam ina wannan na bashi ga masu saurare su za su yi hukunci akan wannan matsala din hmm. masu saurare za su yi hukunci hmm. sannan na kawo maganan alfikihul islami hmm. wa adillatu ka kunna الشامل لأدلة الشرعية وآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية wata hakikar ahadisin nabawiya a takhrijiha wanda Profesor Wa'abatu Zuhaili wanda littafi ne da yake da mujalladatu da yawa a mujalladin sa na tara shafi na ɗari da talatin da biyu wannan magana da kuma almansu a tafiyar kuyaciya shi ma littafi ne da ya kai wajen bulum arba'in da biyar abin da ya sa nake ta kaitawa kenan in irin wannan kace duk littafi za ka zo ka ɗauko a nan wajen sai ka ga wataƙila in za ka yi karatu gudun nan ba zai dinga ɗaukar littattafan ba. Mm-hmm. To sai suke cewa ah, to ko a kwamfuta na karatu. shin abin da na karatu karatu ne ko ba karatu ba ne. Na'am yana ciki ko ba shi ciki? Haka ne ko ba haka ba kawai in na karatu abu. Na'am. Da ana zuwa Kano kwata daga Ghana. Allah ya kawo mota. Allah ya kawo jirgin sama. Mm. In an ce za a taho Ghana daga Kano ko daga Kano za a tafi Ghana. har yanzu kana da zabi wanda ya ga dama ya ƙara takawa a ƙasa wanda ya ga dama ya hau mota wanda ya ga dama ya hau mai ya hau jirgin ƙasa ya hau jirgin sama matsalar ta ce hmm. ko ba ko ba nan ba wanda ya ga dama ya ta gudu kawai wanda ya ga dama ya ta gudu ko daga ina nake karantowa hmm. a'a an ya faɗa abu akwai abu ko babu babu shi ne kawai matsala hajiya rashida na'am na'am na'am na'am ba magana ba ce wasu da yawa abin da yake ba su mamaki in sun faɗa abu yadda yanzu za su gana ka abu sai su ɗauka cewa in aka yi satin in babu abu da shi kenan kwamfuta na duba na'am na'am haka suka ɗauka hmm. wannan matsalar sarki na basta da ita nake so masu saurare sai hukunci ga duk abin da malam Ismail ya faɗa wajen kawo dalilansa cewa sai ya rubuta ni. Hmm. Da gane cewa waye ya tabbata ya san karatun, waye ya tabbata bai san karatun ba. Matafi cikin matsalolin da ya magana a kansu, hmm. a nan, ina so zan ƙara kawo musu wasu abubuwa, amma ina so ne matafi cikin matsalolin da ya magana a kansu sarki. Kaga akwai maganar da ya kawo cikin menene a maganar harisa da muka yi Na kawo hadisi cikin usulul kafi za ka iya tunawa eh, wanda na ce annabi an kawo masa abinci daga aljanna harisa harisa yana cikin karfi eh, na samun karfi na samun karfi na'am wanda wannan hadisin ba asali muka ce akwai an kawo shi don ma a nuna aibin abubakar da umar a cewa su suka je gidan annabi suna kwakulan aibin annabi ya yake alaƙa da matan shi har annabi ya hau kan mumbari ya ce me yasa wasu mutane za su zo suna binciken aibuna ba za su bincike aibin iyayensu ba hmm, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin haka aka faɗa haka aka faɗa a cikin hadisin hadisin haka aka faɗa dan me yasa to daga ƙarshe aka da wannan abincin hmm. ya ce daga gidan aljanna a cikin littafinsu su ɗan shi'a sai ga shi sun zo sun ce wai kaji wai ruwaya ce daga littattafan sunna hmm. take zuwa littattafansu sarki barka da ana gane ta wannan riwayar ta suwana ce ko da a littafin idan wanda ya karɓo ruwayar a nan shi karɓo da a can haka ne wannan gaskiya ne amma idan wanda ya karɓo ruwaya a littafin sunna ba shi bane wanda ya karɓo ruwaya a littafin shi'a don Allah yaya za a yi ka ga suna so su dabara amma ka tambaye su akwai ruwayoyi masu kyau da suke kafa hujja da su a hmm. littafin sunna don kare abin da suke kai ko babu akwai shi na'am akwai irin wannan a littafin sunna na shi'a ko babu na'am na'am na'am to wa ya dauka shin ta sunna ce mai kyau ta shiga littafin shi'a hmm. ko ta shi'a ce mai kyau ta shigo littafin sunna yanzu a cikin jiki sinazan da na kawo a duba a ciryen ciryen daga wane zuwa wane hmm. sai a duba wannan isnadin a gani wani rawi ne cikin rawi na sunna ita ko hadisi wanda aka duba kuma shi ne isnadin da ke cikin littattafan shi'a in ya tabbata rawun da ya karɓo a sunna aka duba aka ga shi ne rawun da ya karɓo a ina a shi'a to kaga watakila suna da hudda su ci ai riwayar sunna ce ta tabuwa littafin su amma idan babu wanda ya ruwaito ta sunna daban wanda ya ruwaito ta shi'a daban daina hankalin mutane ne ku zo kuna cewa wai asalin riwaya ta ahlus sunna mm, wato wai da suka rawaito mutane daban-daban ba mutum ɗaya bane mutane daban-daban ne ba mutum ɗaya bane wanda ke littafin sunna ya yi ruwaya wanda ke littafin shi a yi ruwaya na'am kalwa na'am wannan matsalar da na faɗa hmm. na ce kaga malaman su na shi'a ba suna jina hukunci da ita a littattafansu wanda kuma da littafin kaga wannan littafin littafi ne da wannan malamin ya rubuta shi mai suna a Hassan Burhan Nasir Tuke Abu Abu Burhan wanda akwai ɗaya littafin da duba ban shi ba ne ba da kawo hadisin a nan babu ya sai buɗe masa a matsayin cikin karanta da ma'aurata hmm. isti babu kasaratu zaujatu wa kasaratu اتيان هن بغير إبراهيم قال كتاب النم نعم سنة كتاب سعادة الزوجين للرواية أمير المؤمنين وآل البيت أنا أرزق بقى وقتها daga ruwayar sayyidina ajiye kuma ɗan gidan aljihu sunan littafin kenan sunan littafin kenan to sabbi wannan matsalar da ya kawo yake ta ƙoƙarin kagare ya tabbata cewa akwai ruwayar ko na'am ok. eh abin da muke magana da aka yi hmm. jabbar ya tafi littafin sunna yace nin yake da matsala yace bai da matsala a littafin shi'a na'am ya aka yi na'am ya aka yace bai yace bai da matsala bai da matsala bai da matsala da ta tafan shi'a ba anan matsalar sa take ba a littafin sunna eh. anan matsalar sa take wato bi mana akwai wani personal interest kenan ko dai ya akwai eh, interest wuri akwai akwai mana ba kana ga ina da alaka da su ma wasu da cikin su zuwa wajen shi ya zo wajen su na'am eh? na'am na'am to yanzu wata kuma tsaka ta gaba sarki hmm. a littafin su wannan usulul kabi ya buɗe kitabun yi. littafin da zai magana akan aure ya buɗe babu hubbun ta babin da ke magana akan san mata Jafaru Sa'id ya faɗa ya an yana daga cikin ɗabi'un annabawa hubbun isan mata. Yana cikin mai yana daga littafin eh, na cikin ɗabi'u yana annabawa na son mata. mata. Hmm. yanzu idan na da na ce sarki yana da son mata me dai hmm, lalle annabawa ake na yana cikin ɗabi'unsu na son mata yana da min akalaki yana daga cikin ɗabi'ar annabawa eh. amma ɗabi'a mix shine son mata matan kuma nasu na aure ok suna son matansu na aure na aure ta da su, inda ina so in yi zagi ne eh. sai in ce to gashi nan a wajen an zagi annaba me nake so in gina akwai abin da nake so in gina suka sake kawo wata ruwaya daga Jafaru Tariq yake cewa ma azun rajulun yastadiku al-iman khairan ba na tsammanin wani mutum da zai kasa alheri sai imani illa tsara hukullin ba sai shi ya tsara son mata idan hmm. yanzu annaba an ce maka yana son mata ana nufin matan waje yake su kuma matan shi yake su na'am idan kana da ce ka nuna masa kauna shi ne abin da ya dace ko aka san haka na'am to ina tabbatar maka da hadisin al-ta'u sunna yake da yanzu sun fito an ci an zagi annabi sai a ce in ubanka ne ka ce mana ya san mata ya ka kasa ciwo ba anka yana san mata ka lokaci annabi yana san mata wato wannan yana cikin littafin shi'a kenan yana littafin shi'a sunan karim sannan suka kawo waya daga mu'ammar bin kallalin ya ce na ta ali bin musa a ruda yana da salasun min sunan mursalin abu uku na cikin sunonin annabawa akwai al'idu sa tarari aka da shari a tattara tsofin me ya kasar da tsofin shi ne yawan saduwa da matar a cikin littafin su shewa aka zana a cikin littafin shi'a idan mace ruwaya sun ce ƙarya ne Mm. sake dubawa daga Ali bin Hassan an ba da ashabina bare mm. yace sa'alana Abu Abdullahi alayhi salam ayyu al-ashya'i wani abubuwa taladdu bare sai ce yace fa shi ne. A bare huwa alayhi salam sai ce aladdu al-ashya'i shi alazzu al-ashya'i shi ne ubada atun nisa'i aka tambayi ta bar sadu wani abu ne mafi daɗi. Ya ce abu mafi daɗi shi ne saduwa da mata a cikin littafin shi'a mm. na'am Rayuwa, na'am sannan mu sake duba mu gani alƙabar shi'ar. ya sake buɗe fasulun babu fadlin sha'awatin nisa'i na sha'awatin rijali babu abin da ke magana sha'awar mata shafi sha'awar maza alal asbani in nubata nubata ta ƙara ya ce ƙara amirul mu'minin Allahu sha'awata Allah ya halarci sha'awa sai ya san asharar ta aka yanki goma wajen su ta za in kunne sa'i sai an yanki tara sun sa wa mata mm-hmm. wa'ida wajen an waye da jiri jale sai aka ɗauki kashi ɗin sai aka sa wa namiji walau da ma ja'ala Allahu fihim min al-haya'i ba dan albin da Allah ya sa wa mata na kunya ba ala qadar ajza'i sha'awati gwargwadon wato sha'awar la lil kulli rajulin tisfu nisfa da kowane namiji ma san tare kamata ci ya aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ta le annabi kiran. ai to wannan suna maganan cewa ka gani za a yi takara da annabi eh da wanda wanda wanda wanda da yayi takara da annabi kenan sai to ka gani sannan suka kare kawo cewa inna allaha ja'ala liman qati sabara na'am ashar ce rijalin Allah ya sa wa mace hakurin namiji goma fa idan hajat kana raha wa kowace sha'awatin idan abu ya motsa wa mace na sha'awa to tana da ƙarfin sha'awa na mutum goma ne hmm. mace idan Allah ta yi sha'awa tana da sha'awar maza goma suka faɗa cewa idan mace sha'awar ta yi tana da ƙarfin sha'awar mutum goma a littafin shi'a bai mu dawo hmm. abin da ya faɗa a nan wajen yake cewa idan cewa aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki bakinsa ya ɗora a kan bakin al'imam Hussein ya sha nono ya ji kawai ya ƙoshi bai mashi nonon ba. An yadda da wannan ababin mu'ujiza ko? Eh wannan na ce na yadda wannan mu'ujiza na zai yi haka. Wannan kowa musallam. Allah ka ɗan alfahari da yake jaral alma'u min kafin ya zai bi fi. Hmm. Ana sun ci maula da kukhayar sun ihi. ruwa ya gudana daga kafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ne haka ne na'am to mu dawo kazalika abinda ake magana annabawa ba wai ƙarfi na jima'i ba ta ƙarfi na jiki hmm. Allah madaukakin sarki ƙarfin mu'jiza yake ba su ƙarfin mu'jiza Allah yake ba wa yake yake ba annabawa za ka gane haka idan ka tafi cikin suratul qasas lokacin da Allah ya bada labari ga annabi Musa walamma warada wa dakhala al-madinata ala hili ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi lokacin da ya da agajin annabi Musa fa wakazahu Musa fa qada alayhi annabi Musa kulliyar mutumin kaman ka namshi mutum eh. yana naushin mutumin mutum ya faɗi ya mutu annabi Musa na'am walai yana laushin mutumin mutumin ya faɗi ya mutu hmm. to mu dawo sarki a al'adance ya zamantakewa ta auta tattauna matsalan nan da suke zarafi a kanta ka gari akwai littattafan na farko idan annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai ke da ragowar mutane a wajen daraja ya aka yi Allah bai daidaita shi da mutane wajen a auri mata irin adadin abin da suka faɗa sosai da sha Allah kuma ba shi hudu kenan na'am kalora na'am ba annabi sallallahu alaihi wasallam mata adabin su yafi yawa hmm. sama da na al'umma shi wannan ya nuna maka cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafiya da Allah ya bashi ta kasancewar sanati kakkin namiji ba daidai ka da raguwar mazaje ba hmm. abu na ɗaya kenan na biyu mabarkana idan annabi yana da mata goma sha biyu yana aure da su idan ya kwana biyu ɗakin wannan menene ma ya kiran ƙur'ani tun farko da Allah ya ce rabon kwana ga annabi ba dole bane ba dole bane ga annabi na'am ba dole bane shi nan aya cikin suratul aza Allah yana ma annabi tuji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka ma tasha'u Ayyana hmm. ma'anan turji man tasha'u annabi yana da dama wacce ya ga dama ya kwana a ɗakinta wacce bai ga dama ba kada ya kwana a ɗakinta ba dole ba ne rabon kwana a kan manzo amma tare da cikakken adalcin annabi saboda Allah ya ba shi zaɓi kuma tare da haka wannan bai hana shi rabon kwana ba to muƙaddara cewa namiji yana da mata goma sha biyu idan ya kwana cikin wannan yau biyu ba zai sake dawowa ɗakinta ba sai ya zagaye mata goma sha ɗaya ka lissa ba ka gani bibiyu ta musu goma sha ɗaya wani zai baka bibiyu ta musu goma sha ɗaya zai baka ah, ashirin da biyu ashirin da biyu eh. idan ka ga annan in yi bata in wata mace kafin ya dawo sai an yi kwana ashirin da biyu kafin ya dawo wato annar ya je mata goma sha ɗaya kenan misali na ce ai ko da yawan ya bar matar tara shi Allah hana kuwa ta'ala hmm. sai daga ƙarshe ne Allah ya ce la ilaha illa min ba'd kun kakkamanta a wancan lokacin ba ban da mata hudu da sahabbai ko da ne ba da masu aura akwai bayi ba na'am kuma su bayi hmm. ba a yi maka iyaka ba cewa bayi guda nawa zaka aji na'am alwa to mu dawo matsalan nan mu ka ga hikiman shari'a hmm. wajen Allah ya gasanta annabi mu wannan Allah ya sarki inda ka ba da dama ga mata sun hmm. fito ɗin nan naka ya rantse da Allah din namijin da yake biya masa bukata to tana da muguwar matsala ko yake iya ba ta ko ke ciyar da ita hmm. wannan gaskiya ne wallahi wannan gaskiya ne na'am wannan gaskiya ne tun kasan sun san haka hmm. da mu da muke karantarwa muke sauraron kisa-kisan hmm. yanzu haka muna da kisa-kisai da yawa wasu ma san abin da ya kefa su cikin rigingimu saboda mazan sun aje su suna siyar da su wasa iya ya musu bukata wajen saduwa da su sosai sosai sosai ashe ko dole a yi la'akari da hikimar shari'a wajen wannan abin kasancewar idan ka tsara miji Allah ya baka cikakkiyar lafiya wajen gamsar da ya mace imani dan daga ran da kara da mace san maka kallon katon banga an samu matsala sun haka na'am na'am so wannan matsala kenan ya ta akwai a littafin su inda sun ce ba su za su yi mana fassara ba sun yadda cewa wancan abin in ya faru mu ne hmm. wannan abin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne na mu'jiza ba abu bane na al'ada shi yasa Allah da ya fi sanin kowa ya sanin abin da ya halatta yayin da ya buɗewa wa annabi kurba ya auri sama da haka al'umma su sai aka samu su doka cewa ba a yadda su auri sama da haka ba saboda Allah ya san kowa abin da zai yi To, mu tafi matsala ta gaba da nake so in tafi a kanta. ita ce bayan wannan kaga a ƙarƙashin wannan ya kawo hadisi na magana cewa ai kashi a littafin mu ce annabi yana da ƙarfin saduwa da mata arba'in idan makamanta ba haka na'am ya kawo ko na'am ya kawo na'am ya kawo hadisi cikin al-mustadrak na al-imam hatim annai na'am wanda shi ma a kafin in tafi wannan bari zan fara da wannan magana cewa a wannan matsalar ga littafin al-tabaqat nan na ibnu sa'ad al-tabaqat littafin da ya kafa hujja da shi ka gan shi nan eh shi na'am masha Allah ibnu sa'ad na'am wannan riwaya da ta zo sarki cewa zikira ba zikiru ma utiya rasulullahi min min al adal jimai hmm. riwaya ce wacce take ba inganta ba saboda a cikin isnadin ta akwai wani rawu da ake ce masa Safuwa da bin sulaimin wannan Safuwa safwana bin sulaimin in yi kawo hadisi ruwa ya saba ta inganta ba me yasa me yasa yanzu an zan zo in faɗa maka dalili shi ne da yasa, din da kayi tambaya bari baka misali a bangaren ilimin hadisi sarki ka san akwai abin da malamai suke ce masa turku tahammulil hadisi wa fiye bil adadi hanyoyin da ake ɗaukar ilimin hadisi da yadda ake bayar da shi akwai hanya guda takwas hmm. akwai al samau akwai al'arku akwai al al-ijaza, akwai al-munawala akwai al-mukataba akwai al-ilamu akwai al-wasiya akwai al-wujada ga nan hanyoyin yanzu hmm. wanda duk ba ɗalibin hadisi bane yana buƙatar sai ɗaya bayani ma da gane me kake cewa sannan idan ka tafi a sai ya kwarai yanzu da na faɗa a gurgurtanci akwai sabaqu akwai al'adu al-ijaza al-munawara al-muqaddara al-ilam al-wasiya al ai ba kuma bane na san kada ke saurara kan fulful ne gane me nake nufi sosai sosai sosai sannan a ta siga a ilimin hadisi nau'i uku ne na'am ka san yanzu sarki yanzu ka ga ana karatun hadisi hmm. kaga an ce da ito da haddasani da akhbarani da ba'ani wannan a gurin ka yake nufi sami'atu na ji kenan wa haddasani wa haddasana wa akhbarani wa akhbarana yake nufi haddasani na rawaito ko haddasana mun rawaito ya bani labari ya karanta ya karanta ya karanta na'am na'am to wannan shi ga ita ga ainihin amfani da ita a ilimin hadisi an ce samitu wa haddasani wa haddasana akbarani wa akbarana yana nuna maka wanda ya karanta hadisi. ya ji hadisin daga malamin ne na'am sannan idan ka ji a hadisi an ce maka an ko annan ko kala hmm. kasan da yake nunawa Kala ya ce. a isnadi wani lokaci ana cewa kala wane, eh, an wane sai kaga an kawo an ane lalle wane, me yake nuna? A'a. Eh, yana nuna cewa mai ruwayin ko da ya zama ya ji kai ko ba shi ya ji wani ne ji ya faɗa mai. Na'am. Amma jikin da ka ji an kawo irin su balaga ne warwitu warwiya to wannan yana nuna maka kai to wanda ke faɗa maka shi ke ji ba faɗa ne a kai na ab ok. okay to inda kawo wannan tambayar sarki kuɗi dalilan da suke sa a soki ruwayar mutum idan yi ta akwai sabubba guda biyar na farko akwai alkazibu idan mutum matsalaci ne in yi ruwaya na cikin da ke sa a soki ruwayarsa na biyu akwai a cikin mutu idan ana tuhumar mutum da ƙarfi ne ma ana sukon ruwa ya sa in dai ya taba ƙarya shi inda ana tuhumar makarci kawai na'am tuhumar sama tuhumar kawa idan ana cewa na makarici ne don ka kawo ruwa ya ba a karɓa. na uku akwai fiskun rawi fasikancin rawi ya bayyana a gari kowa ya san fasiki ne ba a karɓa. na'am na biyar na hudu akwai bid'a a cikin rawi rawi ya zama yana kan wata bid'a to bid'a a shi cikin kasa ta biyu akwai wacce take fitar da mutum musulunci akwai wacce ba ta fitar da mutum musulunci idan wacce ba ta fitar da mutum musulunci ne in ya kawo a ne sai ana karba idan bai kawo abin da zai karfafa ra'ayin sa ba na biyu akwai jahalatin rawi a ce maka wani ya bada labari a duba a littattafai a ce wannan da ya ce ya faɗa ba a ma san ko shi waye ba sai a ce wannan ruwaya ce ta idan ba a san shi ba sannan daga kafin sannan jahalar nan ta kasu gida biyu akwai jahalatu wani da an yarwi an yarwi an rawin wahidun fakat duk lokacin da wani rawi ya ruwaito daga wanda ba a san shi ba sai wannan mutum shi kadai to da shi take ce mata jahalatu aini. akwai jahalatu hali da an yarwi an rawi ya masu ruwaya guda biyu su ruwaito hadisi daga wani alan yuwassa min imamin mu'tabarin amma babu wani malamin hadisi da ce waɗannan mutanen ga matsayin su mutane da ko aka sun haka sannan daga cikin dalilan da ke sa a soki haddan mutum ko adili ne kaga akwai tushen dalar idan kana da kuskure mummuna wajen hadda shi yasa za ka ga a ilimin hadisi sarki za ka ga mutum ɗaya ya kawo ruwa a nan wajen an karɓa a can wajen an ki karɓa yanzu misali in zamanin da ake bada ilimin hadisi ne yayi malamin da kuke zuwa ku je ku karɓo hadisi gurin shi haddace hadisin yake da ka yake ba da su ku hmm. ba mamaki shekaru kun suka ja kwakwalwar ta da wani abin da yake iya karantuwa da ka yanzu yana karantuwa ana samun karakurai haka ne na'am to sai a ce daga lokacin da aka fahimci kwakwalwarsa ta fara samun matsala saboda shekaru an daina karɓar ruwayarsa sai ka gama mutum ɗaya a nan wajen ya kawo ruwaya an ce ta inganta a can sai a ce bata inganta ba don me dan nan sanda ya karantar da ita bai da matsala nan kuma san ya bayar da ya samu matsala sannan ko kuna zuwa gurin malamin karatun hadisi amma ba haɗa cewa ya littafin hadisin da shi zai ɗauko ya dinga karantawa sanda yake ɗauko littafin yana buɗewa daidai yake karanta da mutane to wata rana littafin sai ɓata sai samu matsala na'am na'am sai ya ce zai zo kuma ya karantar da ku hadisin da ka bayan shi ba har da cewa ya ma za a samu matsala ko ba za a samu ba za a samu matsala za a samu babban matsala kuwa to sai a ce an karɓa hadisin wani kafin littafin shi samu matsala sanda littafin ya samu matsala an daina karɓa hmm. wannan malaman hadisi sun yi wannan fa dan a kai addinin musulunci zuwa ga cikin muntsiya to kaga akwai kushin dalar mummunan kuskure akwai falitar rawi idan kun zo majalisi ana karatu rawi yana iya rafkana bacci na minti biyar idan ya be ka minti goma kana guri ana iya wasu abubuwa baka san ya ake yi ma akwai wahamin rawi rawi ya samu wahami hmm. akwai mukhalafatun rawi wanda iya samun gamin ya amintacce ne amma ɗabi'a sanji sun da ya kawo abu sai ya saba ma amintattu da yawa sannan akwai su ulubun rawi idan mai ruwa yana da mummunan hadda duk wannan fa yana daga cikin dalilan da malaman hadisi suke kallo a wajen ilimin hadisi ba da wasu sai suka ɗauka ilimin hadisin nan banza ne kawai haka ake zuwa kawai mutum ne shafi faɗi ya faɗa abin da ya ga dama hmm. na'am na'am shahi na'am muna tare da kai na'am saboda haka yanzu shi ne na ce maka shi wannan mutumin idan ya kawo hadisi hadisin bai inganta ba saboda kamar yadda malamai suka magana da suka maka a kansa cewa hadisin sadifi ne hmm. ka ga ba mu da cikin hadisi da inganta rufu na'am sosai na'am to yanzu mu tafi matsala ta gaba cikin matsalolin da ya kawo da muka kawo maganin cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a littafin su an yana kwana da na Aisha da sai da alama ya fi daya ba ya tafi ya ya kawo ruwaya cikin almusadda na imam hakim ba to barin ƙara masa al-imam hakim ya rasu hijira ɗari hudu da biyar ya kawo zikir malaki wa hawari rasulullahi wa ibn amtihi zubair bin al-awwam bin al-muhaydin bin abdul usa bin qasai in ta zan faɗa maka alaƙa annabi da zubair bin awam ka sha mamaki alaƙa ce shi ma ɗan uwan annabi ne ba na'am na'am to hadisin da shi ne na biyar da ɗari biyar da sittin da hudu da ya kawo ka duba ka ga kisinadi kamar yadda nake ce masa kaga akwai haddasa na abul abbas kaga shi ne mutum na ɗaya ko eh. waye abu abba din nan shine muhammad bin yaqub shine mutum na daya a sanadin kaji na daya na'am sannan haddathana muhammad bin sinan al-fazzar shine mutum dawa shine na biyu sannan haddathana ishaq bin idris shine mutum na nawa na uku na uku ko na'am sannan haddathana muhammad bin khalid khalid mutum na nawa na hudu hudu ko na'am to haddasa na hisham bin urwa an abiyi mutum na nawa na biyar na biyar to idan kai lura zaka ga a isnadin akwai mutum nawa na biyar kenan akwai mutane biyar kenan mutum biyar ko na'am to shi da ya kawo an abiyi daga babansa shine na shida an abdullahi bin zubair hmm. an abiyi قال يشي أرسلني رسول الله في أداتي باردة فأتيته هو ما أبعد نسائه في رهابه Ka nan a cikin matan ba a ma faɗi kowace ba ce amma a wani ɗin shi a ina na aisha ce ba a da kala ne fi hafin sai shi da ne cikin mayafin fasirna salasan sai maka kasance ne uku zai ya ce hada hadisin sahihul isnadi wa lam to hadisi a gurin mu sun kasu gida uku sarki akwai waɗanda ake ce musu almutashar jiduna waɗanda suke da mugun tsanantawa tsananinsu da kada a jingina wa annabi a yi masa ƙarya ya sa abin da ya tabbata ma annabi ya faɗa tana iya kurewa su ce annabi ba. Kuma ka san kowane al'amari ko a addini idan mutum ya yi zafi da yawa to matsala ya yake zama. Hmm. Na biyu akwai ɗan ta almutasa'iluna waɗanda suke da mugun sakaci su kuma sakacin su su kuma ya sa hadisin da bai inganta ba ma suna cewa ya inganta oho na'am sannan akwai almutawassituna yan tsakiya to da almutashaddiduna da almutawassituna da waɗanda suke yan tsaka tsakiya su ba yan zafi ba su ba yan sakaci ba a wanne mutum ya kamata ya kyautar da su <laughs> na'am ai bai kamata ka kwaru cikin yan sakaci ba ya kamata ka baransa da yan sakaci sannan kai ka yawanci masu tsanani sosai sai ka tsaya cikin nan tsaki a kuma saka saka kenan to a cikin malaman hadisi a kuɗin da suke wannan tabaka su kuna ake cikin su to al-imam hakim an-naisaburi da ya kawo wannan hadisi a ciki hmm. yana cikin ɗabaka na ƙarshe waɗanda suke da mugun sakaci yana iya kallon hadisin da inganta ma na ƙarya ya ce ya inganta ma. A a a wayar da inganta bai ce ya inganta. Wani ai saboda yana cikin ɗabakan malaman da suke da sakaci da yawa. Na'am. Ka lura? Na'am. Eh, to yanzu kalli wannan isnadin da na faɗa maka yanzu ka lissafa mutum biyar. to wannan mutumin ishaqa bin idris din to hmm. inda kaga an yi ruwayar nan a kowane littafi ka ganta a cikin shi cikin wannan isnadin to bari ka ji abinda malaman hadisi suka faɗa a kan shi bari zan baka littafi guda goma na farko kana ji ya fashi ina jin ka ya gaban da wannan littafin ya zo a cikin min tarkisin zahabi wanda suka faɗa cewa al'imamu zahabi ya kawo wannan hadisin ya zo cikin littafin Asuna na al-imam asim sannan wannan hadisin ya zo cikin littafin da musnad al-bazzar da imam al-bazzar ya rasu jira 296 da biyu duk inda kaga wannan hadisin a cikin isnadin nan akwai isa abin idris din nan to bari ka shi wannan isa abin idris kun mai malaman hadisi suka faɗa a kai kai hakuri a gurguje zan kawo littafi guda goma na farko akwai tarihi kulmai al'imkun bin ma'in ya rasu jira 233 a shafi na 550 a mujalladi na hudu a tardama ta 4213 ya ce sami ta a yaya kuri isa haɓar idris basarin laisa bishin yadda ul'ahadisa shi ba kowa ba ne yana kirkiro a disan ƙarya yana ganewa na'am na'am na'am na'am sannan ya fara cewa a tarjama ta dubu hudu da ɗari bakwai da ɗari shida da saba'in da bakwai ya ce sami itu ya aya ya isa isa'aqa bin ijra'i bin idris al ka kazzabu fakareci ne wannan mutumin isa'aqa bin idris ne cikin wancan isnadin hadisin da al-imam hakim ya ce ya inganta kaga hadisin tunda an samu makareci a cikin ruwayan yanzu hadisin ya zama ya zama ƙarya kenan ya zama ƙarya littafi na biyu akwai at-tariqul kabir na al-imam bukhari a mujalladi ne da shafi na ɗari uku da casa'in da biyu hmm. ya kawo ta jama ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin kowa bane ya san wannan hmm. da haka yanzu zan je in yi sallah in na yi sallah zan ta'u. masha Allah masha Allah masha Allah to jama'a ah, yau za su ga cewa kamar komi ya ɗaya shirin shirin kaɗan saboda halin da muka ciki amma muna tare da malam musa yusuf da suna muna ci gaba da karatu a kan zancen da malam musa ya kawo kana ganin malam musa ya kawo hujjoji daban-daban da yawa a kan wannan shi shayarwa ga namiji da kuma zatuttuka ne daban-daban da yawa shi sa insha Allah za mu dan buɗe layi kaɗan kama malam musa ya dawo ya zai ci gaba da karatu wanda ke da nashi zantuttuka amma kan mu je out

mana isa da ce jar na tafi ka dawo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barkatu Allah ya taimake sarki Allah Allah ya taimake shek malam alkadawi to bismillah shek na sarki zaki farko dai na'am ina tun insha Allah gobe ne karatu na Allah ya gwada muna alamun sannan kuma na'am ina jin tsoron malam bai tashi ba ko ya tashi ne ah malam ya tashi ya sallah bai gama karatu ba ok to ina yi wa malam fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wallahi sarki zaki yau da na ji malam yana wani bayani na'am sarki zaki sai malam ya tuno min da jami'a eh. Allah saboda lokacin da yake wannan ilimin ya kamata a taɓa cikin addini a yana da shi. Wa kenan? Musamman akan hadisi. Eh. Yanda wannan ilimin da malam yake bayani ai malam yana yin bayani ne na cewa malamai akwai almutashaddiduna akwai almutawassituna akwai almutasahiluna eh. haka irin wannan bayanin da yake wallahi bayani ne wannan wannan za ka same shi ba sai ka je jami'a hmm. amma ga shi yanzu a filinka sarki zaki ana bawa duniya kowa yana kwankwada hmm. a karam kallon idan yana wani bani wallahi sarki zaki hmm. malam kawai ikon Allah ne malam kawai ikon Allah ne malam malam ikon Allah ne kuma sarki zaki da hmm. ina ba da wata shawara tun da shi wancan wanda ake waraddi shi ma yana zuwa yi surutu to me yasa wai su idan mu za mu zo mai ba sa zuwa su kira ne eh, yana kira shi ne yana yi a ah, shi dai wata sa shi dai wata sa'in yana kira malam ɗayar kuma yana kira yana kira wata sa'in yana kira to kaga saboda ta haka ne suna kira za a fahimci gaskiya hmm. amma ba mutum ya zo sai an zo an yi masa raddi sannan sai ya zo sai ya zabi inda ya yi masa daɗi kawai sai ce eh da kuma abin da ya ga damar ya faɗi sai ce an ce kaza kuma ba lallai an faɗi ba sai a faɗi kamar abubuwa guda ɗari sai ya zaɓi guda biyu kawai ya yi magana sai ya fara surutu kawai ya tashi Allah ya fata muku da Sheikh Ah to awa Malam Nuruddin bismillah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Malam Nuruddin. malam ina wa malam eh, barka da haka. sannan kuma ina fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da ya cikin mizan na aiki alkhairi amin amin Allah subhanahu wata'ala kuma ya hada mu ga baki daya da masu saurare da ni da malam da kai aka shirya wannan abun a gidan aljanna amin amin Allah subhanahu wata'ala ya hada fuskokin mu muna masoyin juna amin eh, gaskiya eh, sarki zaki kunce malam muna godiya da irin wannan gudunmuwan da ake ba wa sunna Mhm. sannan kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa dore akan haka sannan kuma Allah ya ci gaba da fahimtar mutane sunna da kuma rusa sunna da hannunin da hannuwan muminai bayan Allah da hannuwan muminai bayan Allah Jirgin mm. ya kamata akwai wani dan ba kamar malam kalawi ya dan yi bayani akan wani abu mai mahimmanci shine so da irin wa'annan mutanen wa'anda ke zuwa zo su yi fatul alkar nasu ya da nasu fahimtar wadda take sabanin abin da eh, magabatan suka kasance a kai na hayaniya na wasu wanda suke yadawa so da wani sa'in da su eh, tattara abubuwa da yawa shara wanda ya kamata a ce an zuwa sabula ne ko bai kamata a ce sun fito daga bakin ɗaya ilimin ilimin da ma wanda ake ganin shi kila a kila ana sanya mai suna na malinta kuma sau da yawa in suka irin wannan abin suka gama suka sauka da aka zo aka warware su shi malamin da zai warware su ya san lokacin da zai ɗauka masu muhimmanci wa'anda su da muhimmanci sannan kuma sai kamata a faru irin wannan fahimtar ba zai warware su hmm. amma da haka irin su ba sa kira sai dai ga mutum wani sa'in da hamasa ta ya dawo daga baya ɗauki gabar da ya kai yake ganin tana mai zafi mm. da kuma irin lafazin da shi ya ga dama ba wai lafazin malamin ba da lafazin da ya ga dama saboda da ya san min ilimi da nau'in tsakona akwai mutum da mutum idan ya faɗa ka canza lafazi za ka ga za ka samu yi mai sarki ya sarki so kuma da ka kawo lafazin shi ba lallai wanda hakan ya taimake ka ba eh, ya kamata a ce suna kira su kare kansu a da suka ji wannan abu a take a nan a su da mutum in suna ganin cewa suna dalili irin wannan abin ya faru dangane da a ranzu a mace sunan shi ba amma sami mai kuma ya kamata mai yi lafil mu mai da hankulan mutane su eh, gani matakin da su fahimta da kyau yin wannan ya faru dangane da eh, eh, malam abdul hisani a tijani dangane da tajsim na ibn taymiya da yake cewa ibn taymiya yana mai da ubangiji mai jiki ya zo nan ya yi bayanai wa'anda da yawa daga cikin abubuwan da ya faɗa a nan a ilimin ƙarya ne Hmm. abubuwa da faɗa da yawa a ilimin tafiya ne ko hadisan da yawa ko in ce masajin da yawa wanda ya daga ya yi kokarin ishara zuwa gare su wanda a ilimin tafiya su ma babu su ma hmm. ah, sannan kuma akwai hadisan da ya yi kokarin cewa suna cikin littafi ga babu su ko kwata wanda na yi kokarin yin bayani a ranar hmm. ah, sannan kuma akwai karirin eh, da ya yi mai ilimin tafiya ko ya murgwada wani abu ko ya shi amma ranar da kai karatu bai zo ya yi bayani ko ya kira ko ya ce ai gashi daga gara ko kuma a fahimce shi bane ga kaza da kaza har a da a da iya wannan ba sannan kuma da cikin babban musulmi wanda wanda za ka sha mamaki yanzu a ce wai gashi kuma don irin su ake hukun Abdul Jabbar ko ake cewa abu da Abdul Jabbar ya ba ne bane saboda ya tabbata Bukhari ko yayi kaza ko yayi kaza a ranar eh, suka ci guda eh. suka ci guda hadisin da kuka ci hadisin yahudawa ne ko yana cikin Bukhari sannan ma ya ce gayu hidima ya kan cewa bukari ma duk da abin da cikin shi ya inganta ya ce ba haka bane ya ta kawo maganganun wasu malamai usuliyu da da sufaye wadanda ma ya kasance maganganun su la la atibara laha a dangane da abin da ya shafi ijma'in malaman hadisi an kashe ce ijma'i amin da a wannan bangaren da su yi magana to in ma ya kasance maganganun sa gaba maganganun su wa'annan malaman hmm. malaman hadisi da su ba ba sa faɗin irin wannan ko kuma su ba irin da cikin wanda su yi suna idan malaman hadisi da magana amma in ka ce sun yi wa yana magana ne bayan malamai sun za su yi isma'i da kuma irin wannan da ba ki da idan ba ka cikin na a cikin dabbi ba a yarda ka cikin wanda za su yi isma'i da su kuma idan ya kasance kai din bayan su ma iya kullu ne ka zo kai magana wannan la atibara la atibara li qawlika ba ta la kariya maganarka sannan kuma wanda biyu duk wa'annan maganganun da yi a wannan ranar da hmm. haka baki daya wa'anda isa imamul gazali zuwa ne da dinga ambata kan masali kwara da yi isara zuwa gare su kawai to wani ya inkari wani ya ce kaza wani ya ce kaza to sai muke ganin ya kamata a ce akwai irin tsari mai kyau wanda suke tabbatar da mutane saboda da yawa ka san fahimta suka malam sarki zaki shine mutane idan suka zo wurin nan su fahimci bambancin da ke tsakanin musulmai sannan su iya gane fikir da ke daidai ko fahimtar da yake daidai da abin da yake na dalili gamsashe a mizanin malam da ilimi amma sau da yawa wani zai zo nan a wallahi hayaniya zai zo ya diba wanda ya zo min da sunan malami da a cikin malamai ne jahili ne hmm. ko kuma da ana magana na ilimi ne in yi magana ɗaya idan ya burza da ka san mizanin da za ka ajiye shi a ilimi da haka yana da kyau a ce an gyara irin waɗannan wuraren abinda na so in yi mutane ishara zuwa gare shi ban sani ba ko abin fasi zai fita akan wannan makarantar shi ya gyara in har hadda shi ake abu jabbar raddi ya kamata a ce ya kuma ya fara yi makansa a akan irin wannan al'amarin Allah subhanahu wataala ya samu dace sannan kuma ina amana fatan alkhairi kuma ina sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina da kira kan Abdullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola ya sunan ka ga nake kira kola. Suna na da Abdulhamid daga jihar Yobe. Masha Allah, masha Allah. Sarki zaki ina gaishe ku sannan ina tsibiya ga malam Sheikh Malam Yusuf da Sunna bisa kokarin da yake yi gaskiya muna amfana sosai kuma mun ji gaskiya guduma iya guduma mun ji gaskiya ya sa don an ma malam ibrahim to gaskiya allah ta kawo da malam alkhairi shi ne bayan gaisuwan da zai na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am shayi wala karfi wasu mutum kuna godiya da shek malam musa yi fara da suna yi mun ji guduma iya guduma a ah, yau kun ji guduma ya kunji guduma ya kai guduma sosai yau dana an ta gaskiya a ko ya mun ji hujjoji Na'am. Na'am. hujjoji na'am na'am na'am na'am mun bi Na'am. hujjoji sarki zaki na'am wanda gaskiya ko ma zai iya ka dauka na'am na'am na'am na'am eh, saboda haka muna muna muna muna ce malam da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa ilimi

To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ga chairman ya zo gaba da shak kuma sha nono to muna tare da kai. <laughs> Muna amsa muna amsa shak sha nono muna tare da kai. Alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah shak sha nono Allah ya mana jagora. Amin amin amin. Ina da maganganu kamar haka. To masha Allah muna tare da kai. A bisa kyautata ma da da muke yi. Eh. Dan sai Ismailu kwallo da kake kawowa. Na'am. Ba kana kawo shi ba ne kan zo ya yaɗa shi an ci. Yana <laughs> kawo shi ne saboda ya zo ya faɗa abubuwan da yake faɗa. na farko sai al'umma musulmi su ji menene da yan shi'a mai suka kudurce ta dangane da sahabban annabi mai hmm. suka kudurce dangane da matan annabi mai suka kudurce dangane da eh, eh, eh haka ne muna kowa su mu ji hujjansu mu ji wani hujja kuke kai akan ah, haka wani hujja muke kai akan tijjaniya wani hujja suke kai akan shi'a da sauransu haka haka mu eh maganan ka gaskiya ne akwai wata ka'ida guda ɗaya. Idan kowa ya zo ya faɗi dalilinsa. Yanzu zan iya zuwa na faɗi magana tana iya zo iya yiwuwa ta zama gaskiya tana iya yiwuwa ta zama karya. Sosai sosai. amma ba za a tantance haka ba sai wa'inda suka san abin sun shigo filin tukunna na'am Na'am! sun yi tsanin jirgina na'am a lokacin ne al'umma da ke saurare wa'inda ilimin su su kai ba za su gane gaskiya a lokacin za su gane abin na faɗa da gaske dalili ne ko kuma ni yake wa kai dalilin na'am magana ki gaskiya ne wannan magana ta ne. na'am da wa'ilan kwarfin da ya fara kurkura a shafin nan eh. mai a cikin fara program da shi an gama ba tare da ya ce yana da uzuri zai tafi ba. Eh a amma shekaran jiya gaskiya ya biyo ni ta kasa gaskiya ya nuna min wani ya Kuri saboda Allah datan shi ya kare sa na higher screenshot ya send mini. A shekaran jiya nake magana ba sai. Okay na kullu. Eh. Kuna tura Ba an kada nake fitura ba. A wannan magana ka gaskiya ne. Wannan wannan ai saboda ba ba shekaran jiya bane farko gaskiya ne. Fi sabilillahi sarki. Na'am. dai abin muna yi dan Allah ne saboda mutane su zo su faɗa da suke da shi a zo a a da a Na'am muna yi a da mutane gaskiya ne sarki to ban ga dalilin da zai sa malamin mu ya zo ya bada lokaci ya ce a buɗe waya tun daga fara program har program ba. Na'am. wani mai challenge ya zo ya yi. sosai shehunan ɗariku da suke zuwa suna zuwa su faɗa da su su zo su ba da lokaci a tambaye su na'am shi ne yasa za ka bar shi ya zo ya faɗi guba kuma ba a zo a ba da magani ba ai wannan ba laifi na wani saboda kun ga na kira shi wallahi screenshot na na yanzu nuna muku kuma kun gani na kira shi ya fi so ashirin haka ne magana ka gaskiya ne idan ko an ce tsari cewa ya zo ya program eh. in an gama program na awa ɗaya za a tambaye shi na awa ɗaya sosai sosai sosai program ya kashe waya ya fita wannan ba ne son kaɗa na'am na'am amma ba yanda za a yi ka wa mutum rusa regulation ɗinka ba sai an fara program kawai ya ce maka shi bai gaya ma a cewa zai tafi ba. Sai an fara program ya fara ganin wasu zakuna sun fara kawo masa fara da ce yana da uzuri. Wato magana ta gaskiya ne kuma ina faɗiwa ta kan eh, sama kowa ya gani Malik Ismail a Alfarma Kwale ba yau muka fara program da shi ba ya san rusu. Ko da ba mu gaya masa ba ya san rules and regulation sa'annan kuma eh. abin da ke kai ne gaskiya wain mutum ya magana kai ka ba shi uziri na farko na biyu na farko ba mu ji uzuri ba na biyu dai mun ji uziri cewa ya nuna mana cewa kamar a datan shi ya kare yake kokarin sawa sannan jama'a kuma sun ga ni na kira shi modern than 20 times ya fi so ashirin ba mu samu ya ɗauki ba she muka kawo malam tayar muka tsaya muna son mu ga muka sake ba mun zauna kamar awa ɗaya ma mu ga cewa kamar a ya gyara na shi ya dawo muka zauna har bayan awa ɗaya still ba mu ga dawo ba shida muka sauka ya gaya mini ga abin da ya faru. Sosai, sosai, sosai, sosai, duka mun jira. To, Sarki mu ba, ka sani dukkan mu muna da hankali muna da wayo. eh ta awa hankali zai karbe ta da ilimi ba akwai magana da hankali kawai in an faɗi da an to da abin da ya faɗa mutane suna zuwa su yi hukuma a nan su kawo kuma su nemi su yana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ai a zuwa ai kalendar dinsa ya bada amsa na'am mutane sun ɗauki wannan buwar don da kuɗin ba su samu zai warware muku wannan buga ba an samu matsala sosai sosai a shi sa muke da bok malluma na'am shi sa muke da malluma daban-daban na'am to wallahi in ne zo da tambayoyi na sai na zan sauka a waya sai na ya fara hafsa kafin na sauka insha Allah insha Allah kan da za a yi kenan da iko Allah kar na kira a ce mu mai ana sauri ko ana ai yanzu haka jama'a jama'a na fako kuma jama'a ke kallo kuma jama'a ke judgment insha Allah Allah kai mu wannan lokaci a <laughs> ah, zai sha tsiye zai sha tsiye Allah To. Hmm. To Allah ya mu, Allah ya kai mu, Allah ya gwada ya gwada Amin, amin, amin, amin, amin. da kuya za mu dauki ba saboda malam ya zo malam bai gama karatu ba. She malam ya ce ya gama ta nan mu fara dukan kira wa rahmatullahi ta'ala ah, alaikum na'am to bismillah shek da akare da yanayi na lokaci na'am abu ɗaya nake so ko in fada zuwa guda in sake karanto abu guda biyu to sai mu ba da dama mutane su tambaya na farko hmm. ɗaliban da suke suna iya satin a intanet za su samu wannan littafin gashi za su iya ganin bambansa wannan littafin na'am mai suna shubuhatun warududu a hadisu ya sunan littafin sunan littafin shubahatun wardudu shubahatun wardudu da kuma eh, wardudu ne eh. a hadisun ya tattabi a shi'a na'am hadisan da shi'a ke kafa hujja da su na'am da hukumu ala asani da hukuncin akan isnadan su hmm. bayanin fiqi masu sa'a bayanin cikin abin da inganta a ciki ibn talib istidlalatihim biha lalata kafa hujja da suke yi ita tafsiru su ifahamiha gyara fahimta mai kyau akan hadisan hmm. wanda malam abdulrahman bin muhammad sa'id Adama shi ya rubuta yana da kyau ɗalibai su nemi wannan littafin gaskiya yana da kyau duk wanda zai san mafi yawancin hadisan da in a suke ɗaukowa wajen kafa hujja zai yi fahimci wannan zai gane wannan ah, abu na biyu shine sarki maganar da ɗan faɗa maganar bukari da musulun da ta damu wasu Hmm. kaga idan wani ya zo nan wajen zaka ga ina tambayar mutane in ce don Allah ka san sunan Bukhari cikaki hmm. sosai eh muna haka ce maka bai sani ba na'am kawai ya dai san sahih Bukhari na'am to sanin sunan littafi yana cikin abin da ke sawa ka gane mai littafi ma ina ya dosa dan Allah sarki wanda ba zai san bai san sunan cikakken littafi ba ma da mai littafi ya sa makansa hmm. ya sa masa da in an kawo ma littafin an ce kai definition din kalma kaza da ya faɗa me yake nufi da ita yanzu bari ba ka misali kawai littafin al-Imam al-Bukhari sunansa ka lura na'am sai na'am sunan littafin al-Imam al-Bukhari bari ba ka misali kawai na'am shine in ce maka sunansa al-Jami'u al-Jami'u masha Allah na'am المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نعم to wanda zai zo ya rigima kan Bukhari ba ya kamata ya san da al-Imam Bukhari ya sa sunan littafin me yake nufi da wannan kalmar Aljami'u? ya hmm. yake nufi da al as-sahihu me yake nufi da shi al-mukhtasaru me yake nufi da shi to an baka san sunan littafin ba da wannan kalmomin tun farko da zai gina littafin me yake nufi da su shi kenan mutum haka zai zo ɗauki bukhari ta hauka a ciki da sunan karatu kuma ba abin da ya sani ana gane ya sarki to ba sunan bukhari ba sahihul bukhari wannan shi ne cikakken littafin sunan al-imam bukhari da haka yanzu na faɗa ba mamaki wani ya riƙe turan da duk wani ya zo kuwa zan tambaye shi mai al'imamu bukari yake nufi da aljami'u sai da wanda suke yawan zuwa hmm. su hau littafin bukari sunan bukari ma ba su sani ba definition din ma mai yake nufi da waɗannan kalmomin wallahi ba kowa zai faɗa maka ba wannan shine abu na farko abu na biyu yanzu ka ga ta tabbata cikin abin da na kawo cewa waɗannan ruwayoyin akwai su a littattafan shi abu na'am yawwa bari sake karanto malam ta yadda yace fara'a wai sai annabi ya gani kaga ai malin Isma'il shi nonon baligi ne ko nonon tsato ne hmm. da ya zo ya ce wai wannan ruwaya da na kawo cikin littafin su cewa ai ga wata mata ta zo wajen annabi da ta zo sai da ta yi kwalliya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ya ce ya rasulullah in kana so na ka aure ni na'am wannan matar da ta zo cewa ta yi fa'allaka min hajatin ko kana da bukata ta wannan kalmar ta min hajatin da Abu Jabbar ya fassara kana da sha'awa ta ka jira jini ko iyasu billahi ai da aka mai tambaya akan wannan cewa kawai wai hukunci na hukunci Abu Jabbar saboda ya san cewa idan aka tafi a irin fassara Abu jabbar abu ɗayan biyu da su wasu ce ƙarya ne bai inganta ba don su haka suke yi ɗaukawa suna da wata ƙa'ida ne ta ingantawa gabaki ɗaya inganta hadisi daga kan ibn mutaha a hilli aka fara fa shekara ɗari bakwai da wani abu daga nan aka fara ta hmm. duk wanda suka ga zai ba su matsala a hadisi kawai sai ce bai inganta ba shi yasa ka ga a nan wajen na tambayi malam ismail na ce masa ya faɗa mana hadisin siffar annaba a littafinsu amma inda yanzu ya yadda da ingancin hadisi a gurin su to dan Allah dillan da ya dawo a tambaye shi ya faɗi sharaɗin karɓar hadisi ingantacce a gurin su mu muna da wannan sharaɗin a gurin mu sharaɗin karɓar hadisi ingantacce a gurin su mm. idan ya faɗa sai a ce to ya faɗi hadisin siffar sallar annabi wanda ya inganta da wannan sharɗin a su Ya faɗa. Wannan shi ne. To wannan ruwaya da na kawo cikin wannan littafin. Hmm. Gashi tafsirin tafsirin sabi kaga ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kamata in ci gaba da maimaitawa ba hmm. ya zo ya gama kar za ka kaza kaza kaza ga abin da ya faru. Na'am. da shi ne sai da wannan ruwayar ba a littafin musu ake ba da a littafin mu ya ga shi ma da ta da zai sai ce fara'a kamar ata hu da tasiri dan ka gane cewa ganin ta yayi qala la'a sai ya ce masa subhanallahi alladhi khalaqaki sarki ya tabbata ga Allah da ya halice amma tare da haka tun da haka yana kokarin ya ba ruwayan fusta mai kyau akwai abubuwa da na so kara sarki a littattafansu amma saboda yanayi na lokaci ba yi kokari ko abu ɗaya in ƙara kawai oh, <laughs> Masha Allah na'am ko abu ɗaya ko abu biyu hmm. akwai ruwaya da suka kawo doguwa cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala lamma arada an yi khalu a Adam hmm. yayin da Allah ya yi nufin ya halitta annabi Adamu. khalaqa tilka tina tayni sai halicci wancan ya ka yin ai lakar da Allah zai halicci annabi Adamu da ita eh. sun mafarraɗa huma firkatai sannan sai ya raba lakar gida biyu wa ƙala ne ashabul yamin sai Allah ya ce ma ɗan ashabul yamin kunu khalqan da izini ku zama halitta da izini na fa kanu khalqan bi manzilati yas'a sai suka Zaman tun halitta kamar matsayin ƙwayar zarra yasa wa qala da ahli shimali Allah ya ce wa ashabu shimali qulu khalqan ku zama halitta da izini da izina fa kanu khalqan bi da bar yadruju thumma rafa'a lahum nar suna tattakawa wayancan suna gaggawa wayannan suna tattakawa sannan sun marafa alahum an-nar sannan sai Allah ya dago musu da wuta hmm. fa qala sai ci udkhulu ku shiga wuta da izini da hmm. abin da suka faɗa fa kana awwala man dakhalaha hmm. a wancan lokacin a alamin zarra da Allah ya kawo wannan wutan farkon wanda ya fara shiga wutar shine Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. kana gane hadisin kuwa na'am na'am na'am na'am ina ji a alamin zarra sanda Allah zai halicci mutane eh wai Allah ya kawo wuta dan ya jarraba mutane da wutar shi fara jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto da Allah ya ce a shiga farkon wanda ya fara shiga wutar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ثم min ar الأزم wa الرسل وأوسياؤهم وأتباؤهم sannan sai ulil azumi na manzanni suka bi su sai wasiyai sai su sun makala li ahli shimali udkhulu ha bi izni sannan ya ce wa yan hagu ku shiga fa qalu rabbana khalaqtana li tuhrikana Allah ka halice mu ne dan ka kora mu fa asau sai suka saba وقال يا أصحاب اليمين أخرجوا بإذني من النار sannan Allah ya ce wa annabi da waɗanda suke tare bayan sun shiga wutan Allah ya ce fita daga Na'am, Rajin ruwa ta ɗaya? Na'am, na'am. To su zo su faɗa mana yaushe ne a alamar zara aka yi haka. Allah ya ce wa annabi ya shiga wuta. Annabi ya shiga. Eh? Wow, na'am. insha Allah na yaushe ne aka yi haka na'am nan. Ta ga wannan ruwayan ɗaya ke nan? na'am ruwaya ta biyu akwai a littafinsu. ka san akwai maganin cewa al’imamu Hassan yana jin ka san ke miliyan saba'in. Al’imamu Hassan yana jin yare daban-daban miliyan saba'in. miliyan saba'in أدوب باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما alaihima إيه. أبي أمير أن رجاله أن أبي عبد الله قال إن الحسن عليه السلام قال إن لله مدينتين إيه. إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب إيه. عليهما صور من عبيد وعلى كل واحد منها ألف ألف مصراء وفيها سبع ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعرف جميع اللغات lugati wa ma بينهما wa ma bainahuma wa ma وغير الحسين wa wannan shine hadisin da aka kawo cewa al-imamu Hassan ya san wato 70000 lugati to a ina ake da yare da kai miliyan 70 a duniya miliyan 70 miliyan da kuma su ne za su ce idan aka kawo abu abu ya ci karo da da hankali ba sa ne ba sa karɓarsa sannan a ta maganin cewa ba a ta maganin cewa a ga <clears throat> wasu ruwayen da ya kamata in kawo hmm. amma bari zan yi kokari zan tsaya nan saboda lokaci mu ba masu tambaya dama. Masha Allah. ka lura yanzu abu na ƙarshe da nake so in tsaya a kansa mm. wannan ruwayar ba shi nan cikin usulul kafi cewa an abi dawud al-mushrik an ba da rijali an abi abdullahi kala yace inna salafatu nuswatu mata guda uku a kaina rasulullahi sun zo wajen annabi fa qalat ihdahunna Kara suka zo kawa in eh, suka ce inna zauji la ya'kulu lama miji na bai cin nama وقالت الأخرى إيه تتي إن زوجي لا يشم الطيبة ليس تراني وقالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء مجينا بكسنتر ما تايس على جسم yanzu inda hadisin ahli sunna ne wallahi sai wani yazo ya dauko ya masa mummunan fasara a ce mata ba ta da kunya da za ta zo gaban annabi ce mijinta bai kusantar ta hmm. wa وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي النبي يتي ما يسمى وسمتاني لا يأكلون اللهم باسا تنام ولا يشمون الطيبة ولا يأتون النساء باسا زوا باسا kokarin saduwa da matansu wajen biya musu bukata sai ce amma inni akulul lama wallahi ina cin zama. wa shukum mutiba ina shakar kirare nisa'a kuma ina zuwa wa mata na in sani da su kamar ba an sun fa laysa minni annabi yawan ga magana kuma kuma akan munkari annabi yawan ga magana yace wa atin nisa a hakan yace hmm. kuma wa atin nisa din nan kowa ya gane shine ni ma ina zuwa wa mata ah, na in sani da su akwai magana da ah, shi mana ya yayi hannu ce na goyi bayan sa akan haka amma wannan magana eh. ya saba ma wannan saboda ya za ce wai abin ya je ya yanzu ya sadu da matansa shi ya fito ruwa na kwakwara kansa ya zo malik malis ta ah, wannan magana karya ne sannan kuma ga wannan kuma magana kuma sun an shiya kuma sun ce wai annabi ya hau kan mimbari ya ce wai yana kan mimbari ga shi nan annabi su fakara da rasulullah ya jurru ne da awa ta safi da mimbara fa hamidallah wa asna alaihi ثم قال ما بعد a من أصحابي لا يأكلون اللحم wala yashmuna tiba wala ya'tuna an-nisaa amma inni akulu al-lahaba wa wa atu an-nisaa wa man rajiba an sunnati fa laysa minni haka annabi ya faɗa da wanda ya fito gida hmm. ya samu mutane a ƙofar gida da wanda ya zo masallaci ya faɗa haka wanne ya fi wallahi akwai abubuwa da yawa yau saboda karancin lokaci shi wannan a gudaddan sarkin bakan shi nonon kato kana jin alka ya haƙuri sarki da kamata in shiga personal attack ba amma ranan eh. wanda ya saurari karatun ya san hadda kai ma ya hada kai mai laifin ka ya ka abu ka ce baka sani ba sai ba kai kai karatu ba wanda aka yi, wanda aka yi, na'am ka gani na'am na'am so ni abin da nake cewa kamar maganar da shi ma na Usman yi eh. ka ga da aka yi mukabala da shi ya gudu hmm. ranar da ya zo yi program da abul fati ya shigo na shigo ya gudu sannan jiya ma ya yi mai eh, to eh jiya na uku ke oke ba sha oke na uku kenan na jiya Mm, amma jiya ya turo ya turo min wani screenshot gaskiya ya ga misa dan Allah bari in tambaye ka sarki tun da nake program a nan shago na'am ya taba zuwa yin program wakil kowanne irin uzuri nake da shi sam mutane su neme ni kawai a wannan ba ta uzurin ba ta dan Allah an taba yi ba ta samu haka ba gaskiya Allah ba ta samu haka ba ba ta samu haka ba sam sam sam sam sam ko alama na'am so kaga tun da bai ma shirya karatu ba an zo muƙabala da kai ka gudu hmm. yanda aka zo muƙabalan nan na farko kan matsalar na Aisha ba guduwa wai ba aka ta kire shi ki ɗauka na'am na'am na'am kun banda ma redin hankali da rashin kunya wai wanda in an zo tattaunawa da shi hmm. yanzu da na shigo ne tambaya fa wallahi kafin in ankara kai wuce na ga ya sauka <laughs> na'am kuma idan datar ka za ta kare hmm. kowane irin kamfani kake amfani shi sun turo maka sako kafin datar ta kare gaba baki ya. oh suna gaya okay datar na suna gaya maka cewa datar ka za ta kare duk wanda ke amfani da data ya san wannan idan tana yin kasa yana kaiwa saura kaza za su turo maka sako datan ka saura kaza okay okay okay mhm. ka lura na'am so wanda a zo tattaunawa da mutum mutum yana guduwa tambaya ma baka shirya ta haddin amsa tambaya ba hmm. sai kuma ka zo kana ta cika baki kana a ni ina ganin ranar maganar mukabala da shi hmm. dan kada a zo mukabala ya sake guduwa ne a insha Allah ba insha Allah wannan wannan za za mu duba wannan za duba wannan sosai ai jama'a ai jama'a eh. jama'a ke yanke hukunci jama'a da ke kallo su ke eh, eh, eh, ah, yanzu da zai tsere ya sanar da kai ko ya da jama'a wato amma ai sun gani kuma yanzu wannan an inda shi ne na farko da sai mu masa uzuri Eto, mu duba na ƙarshe ah, da shi da adam min da tserewa suke yi duk wanda ya shigo da ya ji kawai an taso kawai sai mutum قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا كوسي متين يوري ko da haka ni maganar da nake yi malam sarki yanzu lokaci ya da malam ismail in yana da malami ne shi ya kamata ya turo ba shi ba amma shi hmm. ba zai iya ba malamin sa a wala malamin sa ya kamata ya turo hmm. yawa ka faɗa wa malam ismail sa ko daga guri na yanzu hmm. ya haddi na tambaya ma yanzu shekaran da muka karatu ranar laraba ranar lahadi da wani ya shigo an kogo ba cewa ne a kyale shi ba sosai sosai yayi maganganu kuma koyon da za a buɗe layi duk wanda zai shigo ka kyale shi ka hmm. wanda ba za mu yadda da shi ba zagi ne ba za mu yadda da shi zagi ne zan kace wallahi zan kace amma in magana za ka ta ilimi duk wanda ya shigo a yi haƙuri da shi na'am na'am wanda zai zo yana gudu da an yi tambaya kan ka danna ka zura da gudu ka tarantar kama yi wallahi ya ban ga san da ya sauka ba kan wukin ganin na wala zai kan abu Wani haka tun da guduwa yake to ya kamata in yana da malami ne ya turo shi yanzu malamin sa ne ya kamata yanzu amma wannan rigima ta fi karfin kuma na gode wa Allah ta yadda abin da na zo na ci akwai a kuma ta tabbata akwai a eh wannan gaskiya ne saboda ya tabbatar akwai amma wai ba amma da bakin sa ya tabbatar wai akwai sannan kuma in ba renin hankali ba ku da kuka zo kuka ce akwai ma'asumai kamar yadda annabi idan ba a tsare sunna manzon Allah ba sarki irin yadda malaman sunna suka yi na'am ina maganin sunnar annabi sannan ai na tambaya na ce malaman shi'a su kuma da suka tafi cikin abin da ke littattafan nan ya inganta shin sun yadda da jinsu ko sun kore su daga shi'a in ɗan shi'a ne lai matsayinsu ana iya samun ɗan shi'a kuma makin alul bai tashi da makin annabi Allah ya sa mana ce abu da layi mutane su tambaya. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amin alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na gaishe ku kai da Malam Musa Yusuf Asadu suna Allah ya kama ka da Amin amin amin Sheikh Muna Amsa ya sunan kare daga ne kira Shek. Eh kuna magana da Alhaji Sani daga nan birnin Makka. Oh masha Allah Alhaji Sani cewa muna tare kana tare da Shek Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. To babu shakka abin da nake so in yi magana a kai gaskiya ɗazu kun sa wani audio wanda hankali na gaskiya ya sashi sosai wani irin audio kenan wannan audio da shi malamin da yake magana yake cewa za su bayar da horo ga wasu al'umma da za su rika zaki ga sayyidina umar da usman hmm. da abubakar da aisha wannan abin abun takaici ne wallahi abin yana bata mana kulmin gaskiya hmm. sosai sosai kaga wannan malamin kwanaki kun ga ya toshi nan ya zo ya faɗa bakin aisha wallahi da sarki na kwana uku bana bacci na jiya na jiya sai in ji abin da yana yana sa kamar nima da na cikin Allah zai iya kama ni da wani laifi su wasu ina tambaya su su haɗan nan bayan Allah nan shi an yadda an dama an sani cewa ba musulmai ba ne za su iya yin abin da ke kuskure ne to amma kuskuren nan nasu ni yanzu an samu a wuya na ba zai iya gano ina kuskuren nan nasu yake ba. Hmm. yanzu mu al'umma wannan zamanin sarki Raki yanzu in ka dube mu inda ka san ka san a cikin aiki ko ni na san ka na sa inda ke na ganin ka in aka ce in bincike ko zai kunta wata kin rage wa na yau in aka ce ko na jiya wata kin in iya kai ma kuma aka tambaye ka za ka binciko nawa kuma amma da muna sa rai da rahamar ubangiji to ina ga su waɗannan bayan Allah hmm. wanda suka zauna da annabi suka kalli annabi ya kalle su suka yi zance da annabi annabi ya yi zance da su hmm. suka ba da umarni annabi ya ba su umarni hmm. sun a cikin kuskuren su su ba su cancanta Allah ya dakata musu ba har sai wasu jama'a su sa a cikin addinin su cewa sai sun zage su sannan addinin su ya Hmm. ni rike wannan zamanin hmm, muna sa rai kan mu Allah zai ce ya cike mana har muna sa rai da aljanna hmm. to dan da ne su da suka annabi annabi dan su su ba su tantance Allah ya yace musu ba yanzu su wannan mutanen ba sa gudun kuma akwai wannan laifuka da suke da jawai na sahabbai sannan Allah ya yace musu sai an waye gari na lahira kai da kake la'antar su a zo a tsare ka su tare sun riga sun wuce wasu Yake? Na'am. Wannan abin abin tsaro ne sarki ba Na'am. Sannan sannan sai sai magana ta biyu da da wani malami ke ta ai ta ta tsayawa ta sai sarki zaki ya za a yi wanda ya san ba shi da cikakken jawabi don ya kasa kula guda biyu ai dole ne zai kakwarar dole. riga zakin tambaya ya mata ne a plus quantum sannan ko ga wani zakin na ilimi da bayani ya shi to a kaga dole ne ko tun da akwai kuma ya abu za su shi wannan abu ne sannan ne ba kuma ba ya buƙatar tarwa ne ba ne magana ta ta ne shi zaki na program da malamin na shi a nan ta hmm. ba ni su dariya wata hanyar da mutu da dariya nake yi ah, da yake cewa da yake cewa ana kawo wa annabi um, abincin aljanna a tukunya kake eh. cewa tukunyan gaba ɗaya ma ake kowa ake kawo masa ba a zubowa a kula to an eh, ba sa faranti ba an dafa gaba ɗaya ta ɗauko wa ta kawo wani. da ya ta Masha Allah. Ya kai shi gida lafiya kuma Ubangiji Allah ya sa mu ci albarkacin su Masha Allah. Ubangiji Allah ka ba mu albarkacin su domin mun gaskiya yanzu da da yayi yawa. Bai kamata muna binciko mutanen da in aka ce ka laifin su ba. Mm. An ba ka aiki. Na'am. ya Na'am. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi sarki zaki na'am kola ya suna gargaɗin da ake kira kola wallahi kana magana da Ibrahim Khalil dan Maliki daga nan kasar Libya masha Allah Sheikh Ibrahim Khalil ka karanta da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu sunna kan wannan layi to masha Allah ka kalle magana da malam bi ina da masu fada alƙairi amma yana da complain ne wa kai sarki zaki to ina jinka. duk dai complain din da zan yi an uwa da ya da ya yi complain din ko ba gaskiya ba to amma kamata a ce lokacin tambayoyin da ka rubuta wa za mu yi malami malam ya samu ya kudu to ya kamata a ce shi wancan mutane da ya zo ya kamata a ce shi amsa wannan tambayoyi da su ta su guda da wuce to ai malam dair ya shigo ya amsa wasu wasu tambayoyin kowa ka ba shi ya ce wai network din sa ne ai data data data gaskiya domin amsa wannan tambayan ka gane zai warware wasu su shakku ne da suke tsakanin mutane ko ba ka ba eh wai da tsara yau wani hadisi cikin hadisan sunna ya masa wata irin fassara kuma da shi an samu ya kilashin da irin sa cikin hadisan yan shi'a to kaga da sai mutum ne matsayin su yan shi'a kan wannan hadisi kuma sai mu gane a da fasara ga tarihi hadisai ko kuma dai fasara da ya ne ba domin kuma sai gashi malam bai amsa mana tambayar ba kuma ya tafi to malam ya nuna wai datar sai kare kace malam ya ce ne wai wai datar sai kare datar sai ya turo mini da ya sukan shota turo mini no data duk dai data za ta gare ana alatin mutum cewa datan ka ya kusa garewa sun mutum ta ya kusa garewa amma ba wani da insha amma wani dai program ne muna an samu nuna da ah. fahimtar cewa ya wato kuna nufin a ah, kuna nufin cewa kamar kuna bin shi bashi ko ya shirya komo shi ya zai ansa wallahi an samu wannan sai dai kuma bashi da ah, shi da ansa da a to rike rike kan yazo ya amsa insha Allah abin ya zama bashi fa a eh, insha Allah ah, ya zama bashi yana ina kuma ma na kwata alkhairi okay mun gode mun gode maka mun gode ah. ba ah, musa ba ba ma jinka da kyau nace ga wani bidiyon da na turo maka da Allah ya karatu kuma zai zama bashi eh jama'a to ka kamin ta in tura wannan bidiyo kola bismillah muna jin kai maganan ka assalamu alaikum kola wa alaikum salam bismillah na'am awon lafiya lafiya kana kuna ta da shek malam Musa Yusuf Asad da sunna ina maka fata alheri sunana Hamza Hamza Saka Suleja to Hamza Saka Suleja to muna jinka Na'am, sarki zaki na kira ne na farko na maka fata alkhairi da irin kokari da kake yi. Na gode. Allah ta'ala ya fata alkhairi. Amin. Na biyu kuma ina kai da asadu sunna. Mm. Wanda duk wanda ya ce asadu sunna sai da ilimi to gaskiya sarki zaki wannan hasada ne. Yana mm. da adam. Mm. Amma duk wanda ya kira asadu sunna ya ce ba mai karatu ba ne. ko ce yaro ne ko zai da karatu da zai iya fuskanta wallahi hasada ne kawai amma duk wanda yake yin program na hasada suna a page ɗinsa da kuma page naka hmm. ya san wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta a duniyar musulunci da wani zara wato jarumin malami wanda zai fara sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. kariya kuma gaskiya malam hasadu sunna kullum ba abin da za mu ce mu sai dai mu ci, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi irin wannan kokari da yake wanda sun fahimtar da mutane hakikanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kuma Allah ta'ala muna addu'a gare ka da malam gaba ki ku Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi da gidan namijin kokari da kuke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimta da mu a hakikanin addinin musulunci da Allah ta'ala ka ga mun da malam kafi ina son ka don Allah kai ma ina son ka na gode mun gode mun gode Allah ta'ala ta'ala ba to kuma ko da dan uwa ya nuna mana ashe ashabu da aka ba wa'annan gungun munafukan Allah wa'inda suke muhawala da shi annabi rahmatu sallama wa alihi jumla daga cikin su su da waɗannan su abubakar da shi annabi an kashe shi ko yake sarki an taba faɗa maka ba annan shafan sannan muka yi muƙabala da shi annabi an maganar gadin na na fatima ba ya ce na na hafsa da na na fatima su suka kashe annabi ba ba ka taba ji ba أبو بكر ده عمر ده عثمان ده سعد بن أبي وقاص ده معاوية ده أبو سفيان wannan gungun munafukan Allah su ne suka so kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka so kashe shi ko dai akwai magana ma sun kashe shi dai jerin gungun munafukan Allah wanda suke muhawala kashe annabi rahama sallallahu alaihi wasallam wa alihi jumla daga cikin su ne waɗannan su abubakar da umar da usman da sa'ad bin wa da muawiya da abu sufyan wannan kunkun bukan Allah su ne suka so kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. Ga da mun da yake sauki? Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. kabarin duba an gani kurin ga bidiyon da yake faɗa cewa da na hausa da aisha su suka kashe manzan Allah sallallahu ai anan wajen na tambaye shi in ba kamanta ba a dukkan da mutum kace ya aka yi idan ya tabbata suna na aisha sun kashe annabi amma na na fatan ba ta tafi neman haƙƙin annabi ba na jininsa sai ta tafi neman gadon gonansa oh, oh, na'am na'am na'am na'am na'am ka tuna lokacin na'am gaskiya na'am ba shi bane ya ce mai Su ya ce wa ai shi wannan kisan gilla ne Na hmm. ka yi tunawa? na tuna na tuna abin da ya faɗa kenan na tuna bari ki tura maka bidiyon gashi nan kasa gashi nan kasa kowa ya ji muryarsa yana faɗa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola ki magana ta mai kuma eh to muna jin ka ya sunan ka ga na ji kira kola kuma salam sarki zaki ya sunan ka ga na ji kira sarki zaki a ah, shi ke na kola ba mu jin ka da kyau kuma mu ji wannan abin da malam ya so mu yi ku samu hakuri rahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wannan nayi sa na faɗi wannan a inda na kai karatu na mai taken kashful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali karatu da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin Bukhari wato annabi an kashe shi ne To, yanzu ka ji abin da yake faɗa, don Allah ka sake wa mutane su ci. Hmm. Sarki, Abukari ya ce ya karanta cewa da Nana Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka kashe annabi. Tattauna za su kashe annabi shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali. Wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashe kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali. Karatu da ya haura mu shekara uku baya. yana nan mun ba da dalilai har a cikin bukari hmm. akwai magana kaji wannan kaji wannan karatun sarki na'am na'am na'am to yanzu wanda yake da mu je mun tabbatar Allah ya yi ma annabi alƙawari cewa zai ba shi kariya hmm. kuma da Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suna cikin mutane in ya tabbata wasu sun kashe annabi to alƙawarin kuma da Allah ya wa annabi bai cika ba hmm. kuma ita ce tambaya na mai anan sanda muka yi munazara da shi na ce ya aka yaya wannan magana ya aka shi ya san cewa su suka kashe shi na na Fatima bata sani ba in ya tabbata an yi haka kenan kaga yana da wani ilimi da na Fatima ba da shi in ko ta san sun kashe annabi to ya aka yi bata tafi neman jinin annabi wajensu ba sai ta tafi neman gona akwai magana cikin wannan zance ba shi bane lokacin yace wai wai ai saboda kisa irin na gilla ne ko hmm. kisa na gilla ne mutum ya ma ya baka wani abu dan ka mutu daga baya aka gano shi ne hmm. ya kashe ka akwai akwai kisasi ko babu sosai sosai akwai akwai ta akwai kisasi to da haka wannan shine abin da suke faɗa waɗannan mutanen shi yasa nake faɗa wa Abdul Jabbar ɗalibai shi nace maganar bincike a Bukhari da sauran shi tunda shi har yanzu da gano hadisan da aka kashe annabi a bukari amma ga shi gudattar sarkin baka ya gano to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala <laughs> barakatun kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba kola suna daga nake kira kola wani Umar ne daga nan kasar Libya, karfi zai ina maka fata alkhairi, ina ma malam fata alkhairi, ina jinjina ma malam muna jin daɗi problem tun da Na'am. na'am shi malam kuma yana wannan ya kamata karfi za ki in ya zo nan yanzu kun sabin na ta amishi ka'ida kar kuma gashi ya zo don ya faɗa a fahimce shi kuma ya zo ya ta zage-zage yanzu ya zagin nan da yake aikar shi da amfani eh, a ah, wannan mun buga ne amma ba tana yayin zage-zagen gaba malam ya turo ko abin da nake ko sauran shi a sun din nasu hutu irin nashi a gan ba fakkiya za su yi da yan ɗari kuma su ce ne ne su hutu fili a gan kaga akwai munafikan yan shi a gan su ba su yi suna mm. munafurci eh to eh, ina gaisuwa ga malakar ma yana gaishe ka masha Allah masha Allah mun gode mun gode sosai mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola eh, fun yayi zafi wannan ka wannan wa zafi ne kace <laughs> mu yayi zafi kida kowa da sai shigo ne assalamu alaikum ta'ala barakatuh kola eh, jama'a assalamu alaikum hmm. jama'a in kowa ya kira ka zai yi yayi wallahi jama'a ku yawa kuri ku samu akwai a kira ɗaya bayan ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum assalam kola na'am kola barka ka dai kola ya suna ka ga nake kira sunana ubaidullahi buzu daga nan najeriya jihar katsina to masha Allah Sheikh ubaidullah kana tare da Sheikh malam musa yusuf asadu suna kan wannan layi gaskiya ina tare da ku Allah ya saka mana alkhairi amin amin amin amin amin malam musa asadu sunna Allah ya saka mai da alkhairi amin ya rabbi kuma mu abin da ke da koyo shafa zan ba mu malamai wanda na ji na bi ka lokacin da kai program da Isma'il Alfarki mm. wanda wani ya ba da shawara malamai ya kamata a ce kowa ya zo ya gyara wallahi wannan sarki zaki ban jin daɗin wannan jayyar da ake Allah ya sani ban jin daɗin sai san zaka ji malami sai ruwa kawo maganganu na hujjoji na ilimi sai wani zai zo sai nemi wurin gazo annan hujjoji na ilimi kuma da ilimi ba ake ta jayyar nan kowa da ilimi ke jayye kenan ilimin kala biyu ne ba kala biyu ba wanda Allah Allah ya ga musu akan wani abu kowa ma Allah ya san shi kun ko Allah na mazashi da so dan Allah dan Allah shawara ta gaba su duba wannan al'amarin wannan jaye dan Allah a bacca a kowa magana Allah da Allah a da sannan a kuma da kowa ya san cewa da ganewa an ba su da inganci Wana abu ne wani abu ne a gun ka ka gani jayayya Wana abu kai ka gani ya zama jayayya yanzu ka ga kamar Ismail al-Qulli lokacin da ya goyi ma Abdul Zaim a Asar Sunna Rad ka ga rabi ne mai wanda Asar Sunna maganganu ya kawo maganganu ne da hadisi sai shi wannan ya goyi mai doron iya da sunna suka kare ta maganganun da asar sunna ne shi ma asar sunna lokacin da ya karatu ka ga maganganun ganin alƙwarni ya can baya Ok, yanzu kan kai kai kai a fahimtar ka jayayya kai kai fahimta ake yi ko. To shi kenan mun gode amma mu a wurin mu ba jayayya muke ake yi ba mu a wurin mu muna ɗaukan karatu ne. mu iya mu gane ka gane domin kana taruwa ka ce jayayya domin in ba karanta in ba karanta ba dole suna da almajirar su karantar da su ko Jasa dole inda an zo an karantar dole mai hankali na ɗaukar mai hankali a ciki wanda ya fi masa wanda ya gane cewa kamar a daidai ne amma wanda kuma bai yi ba shi a zubar da shi saboda wurin ake gane cewa muke ake gane cewa kamar a'a ga in da kamata ga abin da kamata mu dauki ga addinin da kamata mu yi aha amma in kai ka dace shi wani tayayya wani gaddama wani abin kamar ah, football kamar gidan kwallo wannan kike ga ka fahimta kenan ayi hakuri da ayi hakuri da a'a to don malami bai zuwa ya je wahala kamar kada ba na sun awa dai awa nawa ya ɗauke zuwa na daga ya yi karatu ya ƙara shi kan ce wai ana jayayya da wasu ababa kaga ya ba zai ji daɗi ba gaskiya Allah ya yi wahala ya yi eh kaga bai bai ba Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Na gode, Allah ta Amin, amin, amin. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. kamar mu doki sabo jama'a kowa zai zo don Allah ya nemi magana kirki ba muna zama nan ga muna waste time mu bane no no no no ana zama ne domin a ga addinin musulunci ya ci gaba malluma ba su zuwa su yi karatu shekara da shekaru su zo su zauna su a same shi kyauta sai mu zo muna maganganun da zai bata rai da wasu ababa nawa bai dace ba gaskiya Allah a san irin lafazi da za yi wa malamin an zuwa nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarkin Fulaki ina na wata alkari. Muna amsa muna amsa. Ina gaida malam ina ga malam fatan alkari. kuma yana jinjina mai da irin wannan kokari da yake matuƙa sosai masha Allah muna jin daɗi da irin wannan ilimi da yake amfana da mu sosai alhamdulillah mun gode wa Allah wato a hakikanin gaskiya sarki zaki shi ba karamin wahala take sha a malaman sunna ba wato sanadiyar bayyana wallahi wannan da ake karatu online shi ba karamin wahala take sha ba hmm. in kana kallon dukkan da ake yi da su da wasu ababa makamanta haka ɗalibin ilimi wanda yake fahimtar larabci sai gane da kanci lalle shi a bakar wahala ke shafa hmm. kuma gaskiya na tura ma wani bidiyo da Allah dan tura ka dan wani play play na fi da Allah dan taimaka ka kai mana play shi ka kadan daga cikin irin maganganun da malamin shi a cikin bayyana malam ya ba da izini kenan Masha Allah, Masha Allah, yanzu aka biya yi saboda kira da yawa. Yanzu aka biya yi ko na ce zan kira zan dan buga ba zai ba saboda kira ya yawa. Mun gode maka sosai. Mun gode maka. Eh, eh jama'a abin da ya sa ku duba kun ga kiran da muke kowa na zama yin magana da ba su da sunna. Ku duba kiran da ake shi sa shebar Ford in da freeze. Gashi an kira 1400 almost dubu da ɗari biyar kenan mutane da ake kira. Yasa dole ku eh, Ba ya ɗauki kiran kowa kira har dubu da ɗari biyar da shida sai sai jama'a ku understand ku ya kuri ba kiran kowa za mu duki saboda da malam zai tashi sallah kuma mu duki kira ɗaya kira ɗaya kawai a yi magana a malam ya ba da amsa shi ke na shi mu tashi malam muna da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babban alhaji abbas sanda zuwa alƙawarin da ne wa mutane. Ya Masha Allah ya zai magana bar malam ya kare ka shigo ya Ya yi magana shi in ya gama zai yi. Ok masha Allah alhaji Abbas. Okay okay. da farko sai da ke na muku fata na khairi sannan malam kuma ina jinjina wa malam ina mata fata da khairi kuma ina kaunar sa saboda Allah Allah nake kaunar malam don ayyuka da yake gaskiya ana samun karuwa kwarai da gaske sannan kuma sarki zaki akwai wani abu da ke tafiya gaskiya wani lokaci ya kan bata mana rai mu nemi kira mu ma mu zo mu martani akan abin da ke faruwa hmm. amma lokaci kuma idan ku duba karantar wasu na bai nuna mana rashin kunya ba ya nuna mana tarbiyya ladabi da akan kowane irin mutum amma yaro ne ko babba ne ko malami ne ko wa'ayi amma irin hanya da babu ita ke samu yake zuwa yake cewa malaman mutunci ba in ya ci gaba ko hmm. ma the next call in ya kira mu ma za mu kira zagi ba a cikin ba ka ba makaranta ba wani makarantar daji ko wani yadda yake ko kan daji. Insha Allah gaskiya ne. Sai ya sace wannan kuma ni ina gani dama da ake bashi gaskiya ba ni kaje ba yana fata mutane cewa rai. Yin zai baka lokaci kusa minti goma minti ishirin ya nuna ka ga malumman mu yayi abin da ba kamar mu ma za mu yayi ta akan da akan malumman mu kuma. Ah, shi kenan. Amma wani malamin su da zai shigo mu ne zo mu ce za mu masa rashin kunci. Duk wani malamin muna ce mai shek ko malam za mu tambaya muna tambaya ne da nan wallahi duk lokacin da ta ki dakwa an muka samu dama za mu masa tashi da wani lokaci idan mutum ya kalli ma ce da sakamakon ko ba musulmai ba a shi shikenan mun mun gyara mun gyara wurin da yake wani magana na kenan ubangiji Allah ke magana mun gode maka Allah da mun gode jama'a ku yi hakuri saboda Allah uh, kun ga uh, bismillah shek eh abin da nake cewa sarki alkawarin da nema mutane ban manta ba yana nan in Allah ya da idan Allah ya kai mu laraba da karatun da ni yau eh. da na satin da ya wuce da na ranar wancan lahadin tun daga farkon program da mun yi mukaddama za mu buɗe layi ne kawai shi kenan jama'a da yake da alaka da masail ɗin nan duk wanda yake da tambaya ko yake da gyara ko akan wani abu muna jira in Allah da in Allah ya kai mu Allah ya saka maka da alheri sarki Allah ya tsare mana kai ya tsare maka a mutuncinka Allah kuma ya sa Allah ka sa mana kaunar mutanen gidan annabi da sahabbai Allah ka sa mu rayu tare da kiyaye haƙƙinsu ba tare da keta mutuncin kuma ba don haka hmm. sakon da nake barwa na ƙarshe shine malam Ismail hmm. lokaci ya yi malamin shi ya kamata ya turu ba shi ba amma shi ya haƙuri yanzu dagar ta riga ta wuce shi gaskiya hmm. an fi karfin shi ya yi haƙuri hmm. yawwa wannan ne shi ne sakon da ni zan ba shi yanzu da haka rabbana la tuzigh da ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaihi wa rahmatullahi rabbil alamin to jama'a mun gode sosai mun gode mun gode insha Allah za mu mun aje wannan program kenan yanzu za mu duba zuwa jima akwai ababen da ya kamata mu zo mu tattauna insha Allah jama'a assalamu alaikum